To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin. Wa qa'idil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ‘yan uwa musulmai ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. kamar yadda muka muku alkawari musamman a cikin waɗannan kwanaki za a ga muna gabatar da program kai a kai kasantuwar wannan waƙi'a da ta faru babban al'amari wanda ya faru sadda aka samu wannan malami malam idris da yake cewa baya son taimakon manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan jumla ce wanda malam idris ya yi amfani da ita wacce ba ta da kyau ta duk yadda za ka goyi bayansa ta duk yadda kake binsa ta duk yadda ya zama malaminka bai kamata wannan kalmar bai kamata wannan jumlar ka yi amfani da ita a matsayinka na musulmi ba ka san dai ko babanka ne ba za ka so a gaya masa wata kalma da ta yi kama da ne ba ko kama da rashin muhimmantawa ba balle fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. to abinda nake so ‘yan uwa musulmai da Allah mu fahimta ba ma bukatan a ce malam Idris ya zauna a wannan yanayi Burin burinmu shine ya gane wannan wajen ya gyara sannan duk wuraren da ya san yana da matsaloli ya yi ƙoƙari ya gyara waɗannan saboda fatanmu shine ya gane ɗin ya gyara To amma ina mamaki yadda waɗansu suke ƙoƙarin su kare wannan jumlar da ya faɗe ta tare da cewa wannan jumlar ba yadda za ka yi ka kare ta. Duk abin da za ka iya faɗa dole idan ka dawo ka kalli jumlar da ya yi amfani da ita in dai za ka yi adalci za ka ce kai wannan jumlar fa ba ta yi ba. Ka ji fa yadda jumlar nan take. Annabin ma ba na son taimakonsa. Haba ‘yan uwa, haba ‘yan uwa. wannan jumla kai kanka ka ji ta da kyau in dai akwai imani tattare da kai dole zaka ji wannan jumla fa bata zauna ba dukkan waɗanda suke ƙoƙari su goyi bayansa kamar yadda na faɗa a topic ɗin me dalilin da yasa waɗannan mataimaka suka shigo don su taimaki malam Idris bayan malam Idris yana cewa taimakon annabi ma baya bukata yanzu sun shigo su taimaka masa kenan tare da cewa taimakon annabi ma ya ce baya so to malam Idris kamar yadda na faɗa jiya yana da kyau da cewa waɗannan mutane kai su bari kar su zo su taimake ka domin kai taimakon Allah kawai kake bukata taimakon Allah kaɗai kake so amma sai ka bar su suke tahowa kuma har kake alfahari da zuwansu har kake nishaɗi da zuwansu har kake jin daɗin zuwansu kenan ashe akwai maganar taimako in har wanda ba annabi ma zai taimake ka to ashe kuwa annabi shi ya fi cancanta da ya taimake ka lalle kuwa yana da kyau mutane su fahimci wannan akwai hatsarin gaske cikin fahimtar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ka son taimakonsa da Allah daga cikin waɗanda za su hau nan duk wanda yake son taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mu nemi lada a wajen Allah ka zana mun sallallahu alaihi wasallama duk wanda baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana duk abin da yake so ya zana in ma zagi zai yayi tai na yafe wa kowa duk wanda zai zagi yayi zagi wanda kuma yake son taimakon manzon Allah kawai ya zana mana sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da muke bukata lallai yana da kyau mutane su fahimci wannan mas'ala din da farko fa annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda muke so mutane su gane ba kamar shauran mutane ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambanta da halittu duka shi kadai ne a cikin halitta shi kadai ne wato yadda zaka ce shi kadai a ta kowane ɓangare shi kadai ne saboda kamar yadda manzo Allah da kansa yace ayyukum misli waye kamana to insha Allah za mu yi tsokaci akan shigowan waɗannan don su taimaka wa malam Idris saboda shigowansu dan su bashi gudumawa kalmar al-istighatha kenan don su taimaka masa kalmar al-isti'ana kenan kamar yadda nake faɗa in har zai ce bai buƙatan taimakon manzon Allah ko bai son taimakon annabi to kana nufin kai ya so taimakonka kenan ya so naka taimakon ya buƙaci naka taimakon ko anan nan ya kamata ku da kuka zo ɗin ya kamata fa ku gane akwai warwaran juna a cikin wannan al'amari ya kamata da a ce kun zo a matsayin za ku yi wa malam idris nasiha abunda ya faɗan nan ya kamata gaskiya ya gyara wannan zuwanku shine zuwa mai ma'ana amma kun zo ku goyi bayansa akan wannan kalmar da ya yi amfani da ita. Kun zo ku goyi bayansa akan wannan jumlar da ya yi amfani da ita. Malam Idris bakin safa ake yi ba, hasali ma son sa ake, kuma masu gaya masa gaskiyan nan wallahi za ka bincika ka samu masu ne masoyansa. Wanda suke ƙoƙari su goyi bayansa akan wannan jumlar da ya faɗe ta, to inda zai gane su ne ma wataƙila maƙiyansa. domin wanda ya ce ka gyara wanda yake ka gyara saboda ku tafi tare ku tsira tare ba maƙiyinka ba ne masoyinka ne Su saboda haka wallahi billahi azimi ba muna ƙin malam idris don matsayinsa na ɗan adam na mutum malami allah ya san wannan ba ita ba ce amma muna ƙin abin da duk zai faɗa wanda ba yi da kyau musamman akan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kamata mutane fa su ankar su gane mai ake ciki ba shi fa annabi sallallahu alaihi wa wasallam in ba a manta ba na farko abin da shafi wannan taimako a program ɗina na farko na bijiro mana da in ba a manta ba na kawo mana hadisai na isti'ana har inda na kawo mana hatta waɗanda suke mushirikai ma an nemi taimako da su shi kansa annabi ya yi isti'ana da wanda ma ba musulmi ba mushriki ma ya yi isti'ana da shi sannan na kawo mana inda aka yi isti'ana da ahlul kitabi kuma su ma ahlul kitabin suka yi isti'ana sannan na kawo mana inda ake isti'ana da su kansu musulman in dai ka bibi program dina tun a farko za ka bi waɗannan daki-daki na kawo maka kuma a inda na kawo maka kalmar al-isti'ana da al-istighatha suka zo da ma'ana guda ɗaya a cikin hadisi guda ɗaya To yana da kyau mutane su dinga fahimtar irin wannan. Saboda haka lallai waɗanda suka zo da manufan su taimaka wa Malam Idris, su taimaka masa akan kalmar da ya faɗe ta cewa su ma sun gamsu da ita, ko kuma su ba shi gudumawa akan cewa lallai kalmar da ya faɗan nan su ma sun gamsu da ita. To ni ina kallo, da abun da za su yi shine kuma shine mafi alkhairi su kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su kalli malam Idris ina gani taimakon sunan da ya shigo cikin taimakon manzon Allah ina gani da ya fi akan su karkata kan taimakon malam Idris saboda mai malam Idris ya ce baya bukatan taimakon manzon Allah ma to balle kuma taimakon su ya kamata mutane fa su fahimci waɗannan zantuka ɗan, ya kamata mutane su fahimci waɗannan zantuka kai an san me ya haƙoƙin manzan Allah kuwa yana da kyau ɗan uwa mu fahimci menene haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi fa ya kamata mu zanto masu ladabi ga manzan Allah mu zanto masu ladabi wajen janibin sayyidina rasulullah akwai kalmar da kake gani ba komai bane wanda in ka faɗe ta akan waninka irinka ka. kalmar ba komai ne amma kana ɗora ta akan manzon Allah sai ta zama wani abu akwai kalmomi da yawa wanda kake raina su kana gani ƙanana ne ana mu'amala da su a tsakanin al'umma mutum ya furta su yana ganin ba komai bane tunda yana magana da ɗan uwansa mutum kamar sa to wannan sai a ce ai da sauki to amma in aka ɗora kalmomin akan manzon Allah fa to kalmomin za su zama masu girman gaske to shi yasa in zaka yi magana akan manzon Allah dole ka auna dole ka tsabtace harshenka ya kamata annabi sallallahu alaihi wasallam kullum tunaninka wa'in kalmomi ne zaka jingina wa annabi masu tsarki kalmomi masu daɗi kalmomi na yabo kalmomi yanda za a gane girman manzon Allah a jikinsu wanda idan ka faɗa kawai kowa zai ji lallai annabi abun girmamawa ne ba abun wulaƙantarwa ba ne ba abun ƙasƙantarwa ba ne ba abun da za a ce kamar kowa ba ne don duk wanda zai sa annabi a jerin kamar kowa to ya ƙasƙantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda a cikin kowannan wani makaho ne a cikin kowannan wani gurgu ne a cikin kowannan mahaukaci a cikin kowannan akwai dukkan nau'in waɗansu abubuwa na ƙasƙanci, tattare da al'umma so idan ka ce kamar kowa kenan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka daidaita shi har ma da wanda watakila ba musulmi ba Allah ya kiyaye saboda idan ka ce annabi kamar kowa to lalle an samu problem to ya kamata yanda mu kalli manzon Allah daban yadda mu kalli wani manzon Allah daban yadda ka kalli annabi daban yadda ka kalli wanda ba annabi ba daban ya kamata mu fahimta annabi fa bai zaman kansa ne annabi fa ba a haɗa shi da kowa annabi annabawan ma akan ware shi na daban ne kuma Allah ne ya faɗa da kansa yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah waɗannan manzannin mun fifita shashin su akan shashi kai kanka ka sani annabi kuwa yana daga cikin wanda aka fifita duba girman annabi Allah da kansa hatta kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa fa Allah yi la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dakum kar ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tsakaninku yadda kuke kiran junanku yadda kake kiran ɗan uwanka wane kai tsaye ga tsawo haka annabi ma ka kira sunansa da irin wannan a'a annabi ana ladabi cikin kiran sunansa ya rasulallah ya muhammad irin waɗannan su ne kalmomin da ake amfani da su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yadda kake kiran dan uwanka kawai kalma gatsau to an hana ka ka kira manzon Allah da irin wannan kamar yadda Allah ya faɗa ina maimaita wannan ayar Allah yana cewa la du'a du'a'ar rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kamar yadda kuke kiran junanku to kar ku kira annabi a irin wannan layin saboda annabi na musamman ne دوبي الله دكانسا ينا تو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون سيك أرد إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم Allah da kansa yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku ɗaga sautin ku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wa sallama wala tajharu lahu bil qawli kar ku riƙa bayyana maganan ku da zance kan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka jahari ba'dikum yadda kuke bayyana zance a tsakaninku hatta magana da kuke daga murya a tsakaninku in kun zo kan manzon Allah in kun zo kan sunan manzon Allah dole ne ku sassautar da muryan ƙasa a gane bambancin sauran mutane da kake magana a kansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fa umurni ne na Allah kai tsaye Allah maɗaukacin sarki abun da ya faɗa da ya ce wala tajharu lahu bil ƙauli ka jahri ba'dikum wato ka jihari ba'dikum li ba'din sai ya ce an tahbata amalukum wa antum la tashkurun a lokacin da ya zamana kuna ɗaga sauti sama da sauti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a'a kuna bayyana maganar kan manzon Allah kamar yadda kuke bayyana magana a tsakaninku to lallai za ku rushe ma ayyukan baki ɗaya. wannan fa haka Allah ya faɗa Allah ne ya faɗi wannan magana ashe kenan anan sai mu gane in kana magana akan janibin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka dinga kula fa da Allah madaukakin sarki yake cewa a gaba sai ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke saukar da sautin su waɗanda suke ƙasa ƙasa da sautin su inda rasulullahi a wajen manzan Allah to ula'ika alladhi namtahana Allah qulubahum littaqwa sune waɗanda Allah ya jarrabi zukatansu da imani sune wanda Allah yayi baiwan imani a zukatansu haka Allah ya faɗa yake cewa imtahana Allah qulubahum littaqwa ya jarrabi zukatansu da tsoron Allah sai yace lahum maghfiratun wa ajrun azimun kuma suna da wata irin gafara da kuma lada wanda yake mai girma a ƙarshe sai Allah yake cewa innal kamin yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la nuna wanda suke kiranka ta bayan gida mafi yawan su ba su da hankali suna ɗaga sautin su Muhammadu kaza Muhammadu wannan kawai da suke yi sai Allah ya ce waɗannan ba su da hankali to waɗanda suke saukar da muryansu suke ladabtar da muryansu lokacin da suke magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to fa waɗannan su ne suke girmama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu gane annabin nan fa 'yan uwa wallahi Allah shaida ne ina maimaita muku wannan baƙin malam Idris muke yi ba wallahi wallahi a matsayinsa na musulmi muna son sa saboda musulunci a fahimci wannan da kyau to tunda ana son sa saboda musulunci to bai kamata kuma wanda ake so yayi abin da bai dace ba a bashi to shi ne ya kamata ya wa'astu ya gyara abun da aka ce masa ya gyara ba wai kinsa ne idan an ce kayi abu na kuskure kai ɗan adam ne dole zaka iya kuskure sai ka yi ƙoƙari ka sauka ka gyara irin wannan usulubi da ka ɗauko Uslubinka akan hatta shauran malamai yan uwanka usulubi hatta tsakaninka da musulmai yan uwanka duka wato ina nufin kowa yana da haƙƙi a kanka malamai suna da haƙƙi a kanka wani kalma ya kamata ka gaya musu hatta talakawan suna da haƙƙi a kanka wani irin magana ya kamata ka gaya musu balle kuma in ana magana kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kamata ka fahimci wannan kowa yana da haƙƙi a kanka kuma kowa yana da haƙƙin ka gaya masa magana mai kyau ahlul kitabi ina maimaita mana wannan don muriki cewa fa Allah ya wajadilhum billati hiya ahsan ka yi mujadala da su da abin da yake mafi kyau kenan hatta ahalul kitabi in za ka yi mujadala da su da magana wacce take mai kyau ina maimaita mana wannan aya ta fir'auna da Allah ya aiko annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga fir'auna Allah ya ce fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa sassaukar magana don ya wa'astu fir'auna fa Allah ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna a gaya masa sassaukar magana don ya wa'astu to ya kamata malam Idris duka wannan usulubi ne na Alkur'ani Usulubi ne wanda Allah ya baka shi yana da kyau kai bi abin da Allah ya ce ka yi ɗin wannan fa shine mafitan mu duka tunda Allah ya ce ga fir'auna ma a shi ta hanya mai kyau ya kamata ka bi irin wannan tsari da Allah ya ce ka bi idan baka bi ba to dole a samu irin waɗannan matsala dubi akan abin da ya shafi taimakon manzon Allah mun yadda yanzu akwai waɗanda za su iya taimaka maka amma kai baka yadda annabi zai yi taimako ba yanzu waɗanda suka zo ɗin nan dan Allah abun da suka yi taimakonka ne ko ba taimakonka ba in taimakonka suka yi ka fito ka ce eh taimakonka suka yi ko kuma ka ce gudumawa suka kawo maka ko ka ɓoye kalmomin ka faɗi duk abun da za ka faɗa ma'anansu dai sun taimaka maka ko kuma sun kawo maka gudumawa to ya za ka yi waɗannan ka karɓi taimakonsu ka karɓi gudumawansu amma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ka ce baka son taimakonsa haba wannan maganar ya za a yi tilka idan kismatun diza wannan rabon ya yi muni ka yadda da taimakon mutane amma ba za ka yadda da na annabi ba ka yadda da na shauran gama gari amma a ce na annabi kuma ba za ka yadda da shi ba haba 'yan uwa haba 'yan uwa wallahi ya kamata dukkaninmu mu zama masu hankali wato ga wanda duk zai yi tawili akan maganar malam Idris ka kaddara ma kamar waɗanda suke mujamala suke kyautata suke tsara suke juya maganganunsa saboda kawai dai su kare shi abinda bai faɗan ba su faɗa gyaran da bai yin ba su gyara saboda kawai wai su tsara maganar saboda a karɓi maganar to lallai su ma su ji tsoron Allah nasiha ce zuwa gare su yadda malam Idris ya faɗi maganar ku dinga fitowa ku maimaita ta a haka shi cewa yayi annabin ma bana son taimakonsa annabin ma bana son taimakonsa ko kuma da kuka zo sai ka ji wannan ya ce a'a wai ai ana nufin a cikin tsanani ne sannan a inda babu wanda zai iya taimaka maka sai Allah ka san dai ba haka malam Idris ya faɗa ba da haka ya faɗa da ba wanda zai fito ma ya ce wani ƙala da ba wanda zai zo ya ce komai saboda kowa yana sane da wannan layi din so saboda haka ba girman kai bane iyaka nasiha Malam Idris wallahi abin da ya sa muka taso muka zo wajenka tsakani da Allah soyayya ne ya kawo mu wurinka mu har ga Allah wannan lafazi da kai amfani da shi na'am fahimtar mu akan cewa babu mai taimako sai Allah lallai akan abubuwan da babu wanda ya isa yayi su sai Allah to mu ma muna da wannan fahimta irin taka wannan kan ba wanda zai iya sai Allah to amma kaga lafazin da kai amfani da shi lalle fa akwai gyara a kai wannan lafazi da kai amfani da shi yayi kama akwai su'ul adab a ciki akwai su'ul adab a ciki kai ko da ba za ku ce masa ma yayi su'ul adab din to ku ce masa alal akalli gaskiya akwai gyara don tunda ana magana kan annabi sallallahu alaihi wasallama bai kamata ka yi amfani da wannan lafazi ka yi amfani da wannan jumla ka ce wa mutane annabin ma ba ka son taimakonsa saboda ka lura wa'inda ka lissafo a baya fa wanda kake kinsu ne ka lissafo shehunan nan shehunan nan kuma ƙinsu kake baka amince da su ba baka yadda da su ba kuma sai ka haɗa da annabi a cikinsu ya kake so al'umma su fahimci wannan kaga in mai tunani ne zai ce e lallai ya yi kuskure to da Allah a yi haƙuri sannan kuma ya fito ya ba wa duniya hakuri akan wannan kalmar da ya yi amfani da ita duk da watakila in ma ya ce ga manufarsa da ita sai ya fito da manufar ya baya wa mutane ko ya bayyana da kansa sannan gyaran ya yi da kansa ai ba faɗuwa ba ne don ka fito ka yi gyara da kanka ko kuma ka gane kuskuren da kai yi nadama domin al'umma za su fi ɗaukan wannan su gyara sama da a ce wani daban shi zai maka gyara fiye da a ce wani zai fito ya ari bakinka ya maka gyara domin daga cikin masu sauraronka za su fi karɓan magana taraju'i ba matsala ba ce al'imamu shafi yana da fatawoyi tsofi yana da sabbin fatawoyi da ya fahimci kaza kaza daga baya ya fahimta ba haka ba sai ya zo ya warware ya ce ya bar wancan tafiyan ya dawo kan kaza dukkan bayan Allah suna wannan ba ba ne ba matsala bace balle kuma wannan ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan fa malamai da ka lissafo su waɗannan shehunan da ka lissafo su ba su kai fa sahabban manzon Allah ba ba su kai sahabban manzon Allah ba amma kuma sai ka haɗa lissafin su da manzon Allah a lura da maganar da nake faɗa wannan malaman wannan shehunan da kai ta ambaton su, shehu wani ma ba son kaza Shehu wani ma ba ka son sa Shehu wani ba kana kin su ba to da ka gama sai ka haɗa su da annabi to tunda kana kin su amsar da mutane za su baka akan wannan tunda dama kin su kake kuma kake ambaton su da haka to ya za su dauki annabin har ka zo kace to annabin ma wallahi ko anan kawai aka tsaya sai ka gane cewa kai ul adab lissafo annabi a cikin wanda kake kin su cikin wanda baka son su kawai ya isa ma ya zama na kai ul adabi a ciki tunda muka kaddara kana son annabi to me yasa kuma zaka hada shi da waɗanda baka son su in an fahimci me nake magana sosai sannan a je gaba ita kanta jumlar ta yi girman gaske annabin ma ba na son taimakonsa ai alal akalli bai kamata ya zo ta wannan fiska ba ko sai ka dubi wata kalma da za ka yi amfani da ita wanda al'umma ba za su fahimci wata kaskanci da ka ba wa manzon Allah ba amma ta duk inda zaka juya wannan kalmar ba za ta gyaru maka ba ta duk inda kake so ka kyautata kalmar na wallahi ba za ta kyautatu ba saboda yadda ta fito ta yi muni iya abun da ya saura kawai Bala Idris da ka fito ka ce na janye wannan kalmar da na yi amfani da ita na tuba astaghfirullah alazim kuma al'umma da kuka ji wannan dan Allah a yafe mun a yafe mun a yafe mun a yafe mun kuma sannan insha Allah ba zan sake maimaita irin wannan kalmar ba lokacin da nake faɗanta ban faɗe ta don kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba to shi shikenan wannan kuma ka fahimtar da al'umman da duk suke so su fahimce ka amma idan ba wannan kai ba wallahi ka tsaya akan wannan kuma har waɗannan da suke taimakon ka wai su ma suna zuwa su taimake ka akan haka to su kansu su sani ba su yi wa kansu adalci ba su yi wa al'umman musulmai adalci ba wallahi akwai wani bawan Allah duk da muna da sabanin fahimta da shi dan izala ne mu kuma ba izala muke ba muna layin tasawufu ne amma tare da cewa dan izala wallahi ya fito yayi adalci na ji daɗin wannan bawan Allah ba labari wani ya bani ba da kunne na na ji ya faɗa yake cewa gaskiya ya kamata mu dawo yace malam Idris ya ce malam Idris malamin sa ne ya faɗi wannan na ji da kunne na ya faɗa ya ce abin da zai sa ya ce malaminsa saboda ya yi karatu da malamansa sannan na biyu ya ce abokinsa ne saboda sun yi karatu tare a wato a Jos masters sun yi masters tare a Jos ya faɗi waɗannan kalmar sannan ya ce to amma gaskiya wannan kalmar da ya faɗa wannan kalmar da ya yi amfani da ita gaskiya ya yi kuskure to da ana samun irin waɗannan fa da ana samun irin waɗannan kaga duniya za ta zauna lafiya kaga wannan shine rashin ta'assubanci rashin ta'assubanci kawai saboda wane yana cikinku, yana tare da ku ko ya yi abun da ba daidai ba kawai sai ku goyi bayansa ku ce shi kenan komai rashin kyan abun kawai ku ce to shi kenan mai kyau ne saboda shi ma ya tsaya a kan mai kyau ne wallahi ba ku taimake shi ba ku da kuka shigo don ku taimake shi ba ku taimake shi ba taimakonsa shine ku gaya masa gaskiya taimakonsa shine ku gaya masa daidai taimakonsa shine ku masa nasiha ya gane wannan tunda kun zo da manufar ku taimake shi ku zo masa da agaji agajin da yake gujewa ku zo masa da taimako taimakon da ya baya bukata saboda wannan taimakon ya riga ya yi kwandamin ya ce baya bukatar na annabi ma to sai nawa sai naku zai so ya kamata mutane fa su fahimci mai ake ciki ba. Don Allah akan abin da ya shafi taimakon nan tun a ranar na kawo mana wata aya wanda ahalul kitabi tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suna neman taimako da zuwan annabi idan annabin ya zo su haɗu da annabin su yaƙi waɗanda suka dame su ko suke cutar da su lokacin da Annabi ya fito ba cikinsu ba shine suka bijire masa amma muhallu shahid su sun gane ana neman taimako da annabi sallallahu alaihi wasallama dubi inda Allah madaukakin sarki yake cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin Allah yake cewa lokacin da wannan littafi ya zo musu yana mai gaskata abin da ke tare da su sun kasance kafinsa suna neman taimako da zuwan annabi yastaftihuna alal na kafaru suna neman taimako da zuwan annabi akan kafurai a ji wannan ayar da kyau suna neman taimako da zuwan annabi akan waɗannan kafurai a ji da kyau bari maimaita suna neman taimako da zuwan annabi akan waɗannan kafurai aya ce fata alkur'ani kaga su sun fahimci annabi ana neman taimako da shi kuma idan baka gane wannan ba sai muka baka misali da tashin alkiyama muna maimaita wannan akan tashin alkiyama tun randa na fara wannan program din nakan kawo mana misali da tashin alkiyama nan yafi sauki ka gane taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wanda suke son taimakon annabi kamar yadda nake faɗa su dinga zana mana sallallahu alaihi wasallama wanda duk yake son taimakon annabi ya zana mana salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da muke bukata saboda idan kai salati wa annabi kana da lada cikin salatin da kai din so saboda haka salatin annabinka shine yake tabbatar mana mu a wurin mu kana son taimakon manzon Allah wallahi muna son taimakon manzan Allah duniya da lahira ai taimakon manzan Allah shine ma cikakken taimako bari mu ji bari mana wani misali ɗan uwa na yi magana akan tashin alkiyama an tafi wajen annabi adam ya ce ta kansa yake ya tura mutane wajen annabi nuhu bai tura su wajen Allah ba da aka zo wajen annabi nuhu ya tura mutane wajen annabi ibrahim ya ce ba zai iya ba bai tura su wajen Allah ba da aka zo wajen annabi Ibrahim ya tura su wajen annabi Musa bai tura su wajen Allah ba da aka zo wajen annabi Musa ya tura su wajen annabi Isa bai tura su wajen Allah ba da aka zo wajen annabi Isa bai tura su wajen Allah ba ya tura su wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da aka zo wajen annabi Muhammadu bai tura su wajen Allah ba sai ya ce ceton tawa ce ceton tawa ce abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko anan sai ka gane bambancin annabi da sauran annabawan kowa ya ce ta kansa yake shi kaɗai ya ce ceton tawa ce to anan ba za ka gane taimakon manzon Allah ba ko ka fassara shi shafa'a shafa'a duk ma'anansu taimako ne ko ka fassara shi istighatha duk ma'anansu taimako ne ko ka fassara shi isti'ana duk ma'anansu taimako ne ko ka fassara shi istinsar duk ma'anansu taimako ne ko ka fassara shi da ma'anan istifta duk ma'anar shi taimako ne saboda haka kalmar taimakon nan ta ɗauki kalmomi da yawan gaske to saboda haka maganar da nake so mutane a fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan baka gane mai taimakon ka ba a duniya to a lahira zaka gane haka kuma na mana misalai da yawa a nana. nake cewa musuluncin da ya zo mana da shi ai taimakon mu yayi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya ce fa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da kuna gabar wuta dab ku afka cikin wutan sai manzon Allah ya cira toku ba cewa aka yi Allah sai ya tsamar da ku ba cewa aka yi annabi sai ya tsamar da ku sai ya tsamar da ku dan Allah a ji wannan da kyau ya tsamar da ku daga afkawa cikin wannan ramin da ba don haka ba da duk mun halaka da duk ba ma kan daidai annabi ne ya taimake mu taimakon annabi muke ci shi yasa nake cewa wallahi duk wanda ya ɗauki wannan fahimtar ko wannan aƙida to yana kan kuskure ya kamata maza maza ya dawo dukkan wata fahimta da za ka kewaye ta akwai kuskure cikin faɗin cewa annabi baya taimako ko kuma annabi ba zai taimake ka ba annabi baya taimako amma kai kana taimakawa wani da Allah ka ina tambayanka annabi baya taimako amma kai kana taimakawa wani baka yadda da annabi yana taimako ba amma ka yadda wasu su shigo garin Bauchi su taimake ka baka yadda annabi yana ba da gudumawa ba amma ka yadda wasu su shigo garin Bauchi su baka gudumawa dan Allah ina so mutane su fahimci wannan magana to idan kuma kace a'a ai dama ba ko ina ba nake nufi to me yasa tuntun baka bayyana wa mutane ba ga abun da kake nufin sai ka sake maganar kai itlaqin ta ba kaidi shine maganar da kullun nake faɗa sai kai itlaqin ta to koma a hakan ne to lafazin da kuma kai amfani da ita ba mai kyau ba sannan kuma jero annabi a cikin waɗannan shehunan da kake da matsala da su ɗin, shi ma har yau baka yi ladabi a ciki ba saboda ai annabi na daban ne su waɗannan shehunan da ka lissafo su daban ne akwai wasu da suka yadda da shehunan akwai waɗansu wanda ba su yadda da waɗannan shehunan ba shi kuma annabi kowane musulmi ya yadda da shi shi annabi na kowa ne shi yasa ma nake cewa bai kamata kai a matsayinka na musulmi tunda ana magana akan annabi to shi fa annabin nan kai ma naka ne ba ana magana kan shehunan nan ba su waɗannan shehunan akwai wani ya yadda da su wani bai yadda da su ba don haka inda su aka zo aka ce ka kare sai ka ce to ai kai baka yadda da shehuwa ne baka yadda da shehuwa ne ba amma kaga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam kai musulmi ne dole sai ka yadda da shi to tunda shi ake karewa to ya kamata tunda kai ma musulmi ne sai ka shigo cikin wanda za a kare annabi da kai tunda musuluncinka baya yiwa kuma Waɗannan da suka taru suke ta cewa wai har yanzu mutane ba su fahimci tauhidi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tir da tauhidin da za ta ce maka baka son taimakon annabi tir da tauhidin da take kunshe da cewa baka son taimakon annabi babu tauhidi cikin faɗin cewa baka son taimakon annabi wallahi tauhidin ka ba zai zauna ba sai da annabi Muhammadu na yi muku misalai iri daban-daban wani ya zo nan sai ya ce mana yana so ya shigo musulunci ko kai a matsayinka mai sauraro na da ya zo ya ce yana bukatan musulunci sai ka ce masa ka ce la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah sai ka ce ka ce ko Muhammadu rasulullah sai ya ce shi wannan kan ba zai faɗa ba la ilaha illallah ta ishe shi dan Allah idan Allah tambaya nake ku masu sauraro na ku bani amsa ku bani amsa tambaya nake muku idan yace la ilaha illallah nan ta isar masa idan yace la ilaha illallah nan ta wadatar da shi ku bani amsa mana idan yace la ilaha illallah nan ta shigo da shi musulunci yanzu in yayi sallah za a karba kenan in yayi azumi za a karba kenan in ya tafi aikin haji za a karba kenan hmm, sai ya ƙara da wani abu me zai ƙara da shi Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah to a wannan lokacin ne fa ya shigo musulunci kenan sharaɗin musuluncin san sai da annabi Muhammadu lokacin da ya zama ba annabi Muhammadu ba musuluncin nashi to ko anan kaɗai baka gane cewa annabi shine ma mai cikakken imfani ba annabi shine mai cikakken taimako ba ko anan da ishe ka gane haka ba to saboda haka ni maganar da nake faɗa shine lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi ya kamata mu zama masu alfahari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ne fa Allah ya mana wannan gata mu ne kadai Allah ya mana wannan gata ya ba mu halittan da babu irinta albarkacinsa mu ma muka fi shauran al'umma gobe kiyama sai mun shiga aljanna kafin al'umman da suke kafin mu su shiga aljanna me dalili saboda muna karkashin mafi alkhairin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne mafi alkhairin al'umma me yasa muka zama mafi alkhairin al'umma saboda muna karkashin mafi alkhairin halitta haba uwa haba uwa dubi Allah maɗaukakin sarki dukkan annabawa in an kawo harfin nida me yake kiransu ya me yake ce Adamu haka sai ya faɗi suna ya Adamu sukun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin fa kuma ash-shaytanu anha har zuwa faɗin har zuwa ƙarashin wannan aya idan ka dawo haka Allah zai ce ya Musa haka idan ka dawo ya nuhu haka kaza dukka yahud Allah zai kira waɗannan annabawan da sunayensu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasul kaji abin da Allah yake faɗa in dai harfin nida ne to insha Allahu bayansa in dai a Qur'ani haka zaka samu Allah ba zai faɗi sunan annabi Muhammadu a fili ba babu wannan ya ayyuhar rasul Allah fa kenan ma ya ayyuhar rasul kaga baya ce ne baya ce ya Muhammadu Allah bai faɗi haka ba duk annabawa Allah ya musu haka a cikin Alƙur'ani amma annabi Allah bai masa haka ba yana saka ya sunan ya ayyuhar rasul kaji wannan da kyau ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir kaji abinda Allah yake faɗa wannan duka a nuna maka girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na mana misali da afallahu anka lokacin da Allah zai ce lima azinta lahum da wannan jumlar ita ce za ta fara bijirowa so amma sai jumlar afallahu anka ta fara zuwa Allah ya yafe maka sai Allah ya ce to lima azinta lahum ya zaka musu izini ka duba fa Allah da kansa uslubin da yake bi da Annabi Muhammadu baya sake magana kawai tare da cewa yana da daman ya faɗi yadda yake so akan halittunsa duka amma shi kansa Allah ya yake bi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama balle kuma kai da kake ƙasa wannan fa na sama ne akan na ƙasansa amma ka duba yadda Allah yake bi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ce kana koyi da alƙur'ani to sai ka dauki uslubin alqur'ani akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama uslubin alqur'ani ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bilqawli qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim uslubin alqur'ani Allah yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim uslubin alqur'ani walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirin in labari kuwa Allah yake bayarwa Muhammadun Rasulullah wannan labari Allah yake bayarwa ba kira ba don kar mutum ya zai cewa ai gashi an kira annabi anan a'a ce maka idan kira aka yi wa annabi in dai kira ne za ka ga yadda Allah yake yi Allah baya kiran sunansa a fili haka Allah baya faɗan sunansa a zahiri haka Allah yakan sake yi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koya mana ladabi akan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harfun nida ita ce ya inna ya inna to a bayanta ka bincika duk Qur'ani zaka samu Allah bai kira sunan Annabi Muhammadu bayan ya ba amma bayan ya ya kira annabawa da sunayensu bayan ya kamar yadda na mana misali da ya Adam sukun anta wazawjukal jannata ko na mana misali da ya Musa na mana misali da Hud na mana misali da shauran annabawa da yawa to saboda haka sai mu fahimta a jikin wannan ashe kenan uslubin alkur'ani in ana ba da labari akan annabi Muhammadu, wannan kuma yana ƙara tabbatar da in an faɗi sunan a ƙara gaskata cewa annabi Muhammadu dai manzon Allah ne kamar misali yadda yake cewa Muhammadun rasulullah walladina ma'ahu wa 'alal kuffar رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما كاغونا لا باري الله يباكا كما يد الله كما ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كاغا لا باري الله يباكا اما ان دي كيراني kira ne to dubi inda Allah ya faɗa da kansa Allah yana kiransa da ya kaga saukar da murya da ya Allah yake kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saukar da abu ƙasa ƙasa saboda a nuna maka girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a saka ya suna idan kaga baba yana jin nauyin ɗansa galibi yadda muka taso zaka ga ɗa na fari sai kaga uba sunansa ma baya so ya furta e sunansa sai kaga baya so ya furta wannan kuma duka usulubai ne da suke cikin alkur'ani za ga galibi su ma suke amfani da su sannan in baka gane wannan ba to gashi nan ayar da na fara da ita da Allah madaukakin sarki yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dan kar ku sanya kiran manzon Allah yadda kuka saba kiran junanku yadda kuke kiran junanku shi ma annabi ku dinga masa irin wannan kira wannan rashin ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kamar yadda na faɗa yau waɗannan shehunan kamar mu da muke kyautata zato wa waɗannan shehunan muka ɗauke su bayan Allah ne mutanen ƙwarai mutanen kirki kuma muke eh, cewa waliyan Allah ne ma kai kuma sai ka zo cewa a ba mutanen kirki bane ba waliyan Allah ne ba kaza kaza ba misali nake yi to kaga kai a wajenka suna da matsala to tunda suna da matsala me zai sa ka kirga annabi a cikin su me zai sa ka lissafa annabi a cikin su shi yasa ina so mutane su gane suƙul adab ɗin kuma kamar yadda na faɗa wa'annan shehun nan ai akwai wa'anda suke gaba da su sahabban annabi kafin wa'annan wato ina nufin mataki da hawa-hawa ne abun mataki-mataki ne zaka lissafo wa'annan shehunan waliyai bayan Allah mutanen kirki salihai sannan sai ka zo kan sahabban manzon Allah sai ka zo kan manzon Allah sai ka tsallake sahabban sai ka ce har ma da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba karamin rashin ladabi akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashin ladabi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne malam Idris in ka gane wannan to ka fito ka bayyana wa duniya kuma sannan ka tuba ka nemi istighfari ka nemi gafaran Allah akan wannan al'amari sannan ka bawa al'umma hakuri akan wannan wannan abun da ka shigar musu a cikin zukatansu wanda yake damunsu wa billahi azimi saboda mutane kar su ɗauka wai ƙin Malam Idris ne yasa za a yi haka. Ko su ɗauka gaba da Malam Idris ne yasa za a yi haka. Billahi azimi ba haka bane. Allah shaida ne ba haka bane. Wa billahi azimi randa na ji wannan kalmar. Allah shaida ne. Randa na ji wannan kalmar. Randa na ji wannan kalmar. Idan na faɗa amma na faɗa saboda masu ganin cewa ko ana yi saboda ƙin Malam Idris ne, ba haka ba ne, ana yi ne saboda bil haƙiƙa ta taɓa mu. Wannan abin da ya faru ya taɓa mu taɓa wanda wa billahi azim inda ka sani, da gidajenmu su yi gobara, mu rasa iyalanmu, mu rasa komai ɗinmu ya fi mana sauƙi, saboda wannan abu yadda ya zo mana, ka zo mana jaje akan wannan yafi mana ka zo mana jaje akan komai a rayuwarmu to saboda haka yana da kyau mutane fa su gane annabin nan da gaske muke magana a kansa ba da wasa bane za mu iya rasa iyalanmu mu rasa gidajen mu. wannan kuma uslubin alƙur'ani ne uslubin alqur'ani kulin in kana aba'ukum wa bana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawmal fasiqin ka fifita annabi akan komai naka akan kowa naka ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da komai yana gaba da kowa to idan kai haka fa ne fa ka san wani abu akan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ma ɗan adam bai san komai akan manzon Allah ba haƙiƙani wanda ya san manzon Allah shi ne Allah in qasartu fi wasfi fa inna jamalakum lan yusafa in ma na takaita kan bayani sifanta manzon Allah to dama haka lamarin yake har abada ba wanda ya isa ya gama sifanta manzon Allah su waɗanda suna ganin cewa ko a'a akwai wasu wurare ne da ake so a kai annabi inda bai kai ba saboda haka suna amfani da wannan su kaskantar da lamarin manzon Allah wallahi asara ce ina ne annabi bai kai ba kana da inda bai kai din bane annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba mu san iya matsayinsa a wajen Allah ba yadda muke tsammanin sa ma yafi haka a wajen Allah yadda muke tsammaninsa ya fi haka a wajen Allah Shi shine rayuwanmu baki ɗaya shi shine mu idan muka rasa manzan Allah mun rasa kowa mun rasa kowa ba mu da kowa saboda haka mu sani addinin mun da muke takama da shi yau cikin watan Ramadana muke wanda aka saukar masa da shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wanda aka saukar masa da wannan fa shine annabi Muhammad kuma gashi muna azumin watan ramadan din kuma duka tawa ta wajen annabi saboda qur'ani wahayin da aka yi an yi shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma kaga Allah da kansa yayi magana akan abin da ya shafi wannan wahayi din wahayi din Allah da kansa yayi magana akan sa kuma ya jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya tabbatar da wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annabi baya magana bisa son ransa haka kawai a'a wahayin da aka masa yake isarwa kenan kaga wahayi ne ake zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi to wahayin nan na alqur'ani wahayin nan na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to kaga dukka kuma a cikin wannan wahayin da aka masa ya isar mana muke rayuwa a ciki har a yanzu baka gane taimakon annabi a cikin wannan ba har yanzu baka gane annabi ya taimake ka a cikin wannan ba haba dan uwa wallahi ni a iya tunani na ko wanda bai yi karatu ba idan an faɗi wannan maganar kawai ya ishe shi ya gane kai wannan fa an yi kuskure wannan fa an sauka a layi wannan fa an sauka a layi sannan bari in sake dawowa kan waɗannan mataimaka waɗannan da suka zo suna so wai su taimaka wa malam Idris akan cewa suna nan akan abun da ya faɗa wallahi ba su taimake shi ba ba su taimaki malam Idris ba domin taimakonsa shine su masa nasiha ya janye daga wannan kalmar su'ul adab da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya bayyana cewa wannan kalmar da na faɗe ta tabbas na gane na zane amma ina neman yafiyar Allah Allah ka yafe mun sannan kuma ka sake neman yafiyar al'umma ma saboda wannan ka jikkita mutane da yawa wallahi tallahi raunin imanin al'umman yau ya kai ma ba a samu waɗanda suka suma da yawa ba raunin imanin wannan al'umman ya sa ba a samu waɗanda suka suma a kan wannan abu ba saboda ne an saba watakila waɗansu su faɗi waɗansu kalmomi akan annabi ba a girmama waɗannan abu ko kuma ana ganin ba wani abu ba annabi fa an je matakin da daga cikin magabatanmu sunansa kawai wani zai ji sai ya suma sunan annabin kawai a faɗi sunansa a faɗi sunansa kawai mutum zai suma amma yau an wayi gari har wani ya faɗi wata kalma da ta yi kama na reni ko ƙasƙantar da manzan Allah kaga wai mutane hankalinsu ma bai tashi ba ba ruwansu ba ruwansu to saboda haka har ma suna ganin cewa wai wanda ya faɗi wannan maganar wai ma suna goyon bayansa wannan ina za mu tafi muna cikin tashin alkiyama muna cikin tashin alkiyama wannan ba musiban da tafi wannan ba musiban da tafi wannan wallahi ran da muka yadda da wannan to sunan mu halakakku halakakku ko muna raye a bayan ƙasa sunan mu halakakku mu sani fa daga cikin al'umman da suka gabata mu daga cikin al'umman da suka gabata annabi sallallahu alaihi wa sallama da ba don albarkacinsa ba da tuni an halakar da mu kullum ina gaya mana wannan da ba don albarkan annabi ba da an halakar da mu ka duba waɗanda suka gabata laifi ɗaya mutum zai aikata sai a halakar da shi saboda wannan laifin mutanen lutu me yasa ne aka halakar da su ba a irin wannan luwaɗi a yau ne mutanen annabi salihu me yasa a halakar da su ba bijirewa annabi salihu da suka yi aka saukar da tabuwa suka soke ta ba ba a irin wa'annan laifuka har ɗan adam ma ba a soke shi a yau ba a kashe mutum haka kawai a yau me dalilin da yasa a mutanen daɗin aka halakar da su saboda waɗannan laifukan amma mu kuma an ninninka irin waɗannan laifukan a yanzu kuma an bar mu albarkan annabi ne fa taimakon annabi ne muke ci akan waɗannan abubuwa amma duka ba za mu iya fahimtar haka ba ba za mu iya gane haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wani irin taimako ne bai mana ba me za mu nema wa ya taimake mu idan annabi bai taimake mu ba wa muke neman taimakonsa idan ba mu nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wato ina nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk yadda zaka yadda da cewa akwai wanda akwai wanda zai taimake ka a rayuwar nan to yana ƙasa da taimakon da annabi ya maka kamar yadda annabi ya fi dukkan halittu haka taimakonsa ya fi dukkan taimakon halittu wato ya kamata mutane ba su fahimci waye annabi sallallahu alaihi wasallama ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda Allah ya zaɓe shi a cikin al'umma yafi kowa ya komai daga cikin halittun to haka taimakonsa ma yafi taimakon kowa a cikin halittun taimakon annabi yana gaba da taimakon kowa a gane wannan da kyau haka zaka wazana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zaka gane wannan formula cikin duk wanda ya mannu da annabi sai yafi kowa da aka ce mu al'ummarsa ce kaga sai muka fi kowace al'umma da aka ce matansa ne sai suka fi kowanne mata ta ka ake gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wai a yau a irin wannan lokaci shi za mu samu har mutum ya fito ya faɗi irin wannan magana wallahi ya kamata ko da sunan annabi Muhammadu kawai ya faɗa a fili bai saka ya sunan ya girmama annabi ya kamata ma mu fito mu masa nasiha mu masa gargaɗi akan faɗin haka kawai ya kamata mu zama masu nasiha wa juna a lokacin da muke faɗan sunan annabi ma gaya ba ma ka bari ma cewa ba na son taimakonsa ba ka ajiye wannan a gefe kawai misali mutum ya faɗi annabi sunansa gaya haka kawai ya kamata ka zama mai masa nasiha ka zama mai tsawatar masa saboda ka gane annabi ya bambanta da mu annabi ba kamar mu bane shi yasa ka gani na fi ɗaukan mashabar shafi'iyya akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da mu malikawa ne duk da mu malikawa ne kaga akwai inda suna tafiya a sallah yadda aka samu riwaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita in ka karanta wannan riwaya babu matsala ƙurin haka ne to amma dai su shafi awa dole ne ka sa sayyidina Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin har zuwa ƙarshe da za ka faɗa. in kuma salatul fatih kake karantawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa al-azim in kuma kana karanta wata salati ta daban ne a Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin har zuwa karshe manufa dai kar ka kira sunan annabin ba tare da girmama shi ba kuma abin da mutane ba sa ganewa a nan musamman ga waɗanda suna ganin cewa wai a'a ana so a kai annabi inda bai kai ba dan Allah zan mana wata misali kuma a bani amsa idan misali ka ce ai annabi Muhammad tun da riwaya ta zo Allahumma salli ala Muhammadin don haka Muhammadin din kawai zaka faɗa ba zaka ce sayyidina ba to tambayan da zan tambaye ka anan manufarka ina ba a samu sayiduna a ciki shi yasa ba za ka hada da sayiduna ɗin ba ina shine dalilinka na'am ka faɗi dalilinka eh ya isa kuma a ce kana da dalili to amma sai dai ka sani cewa lokacin da ka zo wani taro ko gwamna ko shugaban ƙasa ko wani ya gayyace ka idan ka zo kana cewa shugaban mai girmawa ne ba fashi ya ce maka ka ce mun mai girma ba your excellency kaza kai da kanka kake faɗa mai girmawa ne ai yana da suna misali in shugaban ƙasanka ne yana da suna watakila Buhari to idan ka zo taron sai aka ce ka gabatar da lecture ko ka gabatar wa mutane wani abu in ka tashi kana cewa mai girma shugaban ƙasa me yasa ka ce mai girma shugaban ƙasa kaga ba shi ya gaya maka ka gaya masa ba kai da kanka ka gane ya dace ka gaya masa mai girma da kanka ka gane haka oh to amma annabi sai ya ce ka ce mun shugaba kafin za ka gaya masa amma ka gane gwamna ka gaya masa shugabanka ba tare da shi ya gaya maka ba dan majalisa ka ce masa yiwa excellency ba shi ya gaya maka ba a fahimci ne nake magana sosai saboda waɗannan maganganu in ba mu fahimce su ba dole mu rika samun matsala ma'ana dai e, wato ina nufin shugaban ƙasa ka ce masa mai girma ba shi ya ce ka kira shi mai girma ba in sanata ne ka ce masa mai girma ba shi ya gaya maka ba in ɗan majalisa ne ka gaya masa ba shi ya gaya maka ba amma kuma annabi kana jiran sai ya ce ka ce mun shugaba tukuna kafin kake faɗa wato ka gane shugaban ƙasa ya cancanta ka sa masa shugaban gwamna ya cancanta ka gaya masa shugaba ɗan majalisa ya cancanta ka gaya masa kansila ma ya cancanta ka gaya masa ciyaman na local government ya cancanta ka gaya masa amma annabi bai cancanta ka gaya masa ba sai ya ce ka gaya mu haba yan uwa haba yan uwa haba yan uwa ina za mu tafi ina za mu tafi balle kuma annabin fa da kansa a waɗansu hadisai in baka gane ba ya ce ana sayyid waladi adama wala fakhra ni ne shugaban ƴaƴan adamu ba alfahari nake ba ya faɗa tun da ya faɗa sai ka ɗauki kalmar sayyidu ɗin sai ka saka ta a cikin wancan hadisin da baka ga sayyidun ba baka yi barna ba saboda sahabbai ma sukan yi irin haka Abdullahi dan Umar yakan ƙara wani lafazi mai tsarki daga wani hadisi yake cirato sai ya shigar a cikin wani hadisin saboda an ƙara samun tsarkakan lafazi to kai ma ka yi irin haka mana in a cikin Allahumma salli ala Muhammadin baka ga sayyidina a ciki ba ka ɗauko cikin ana sayyidu waladi Adam sai ka shigar da wannan sayyidu a cikin Allahumma salli ala Muhammadin ka rika amfani da sayyidu din tunda annabi ya ce ana sayyidu waladi Adam wala fakhra kuma sannan yana da kyau mutane fa su dinga bambance in Allah ya yi magana akan annabi Muhammadu da yadda su ɗin za su yi magana akan annabi Muhammadu domin shi Allah yana sama da halittunsa shi ne ya halicci halittunsa so saboda haka in Allah ya yi amfani da wani usulubi akan annabi Muhammadu alal akalli ka ce ai umarnin na sama ne zuwa na ƙasa kai kuma fa kai kuma annabi na sama da kai ne annabi yana sama da kai saboda haka ba za ka ce Allah ma ya ce wa annabi Muhammadu sayyiduna wato Allah ma ya yi amfani da kalmar sayyidu akan annabi Muhammadu haka ba zai yiwu ba ai haka ba zai yiwu ba kuma wannan wahayi ne ake wa annabi Muhammadu to amma tun da gashi nan dai Allah ya tabbatar kuma annabin ma ya tabbatar ana sayyid bi adama wala fakhra ni ne shugaban ƴaƴan adamu ba alfahari ba to wannan bai ishe ka gane akwai dalili ko hujja akan wannan ba yana da kyau mutane su dinga ankara da abin da ya shafi lamarin annabi wallahi billahi azimi ba fa don ayyukan mu ne Allah zai iya saka mu aljanna ba rahamarsa ce sa'annan kuma dole mu sani cewa in muna buƙatar rahamar rahamar Allah to mu sani ga rahamar sannan annabi Muhammadu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zamto rahama ga talikai ka zamto rahama ga talikai kana rena ɗan adam yau da tsallan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya tsunduma mutum a cikin aljanna saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son annabi ba ƙaramin abu bane saboda almar'u aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so kai kuwa ka san inda annabi yake yana aljanna muna da garanti akan haka ba mu da shakka akan haka babu kokonto akan haka kuma sai aka ce almar'u aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so don haka tunda annabi yana aljanna kaga kai ma kana aljanna kenan saboda kana tare da wanda kake so kuma mun ji abin da ya faru akan shaiduna Abdullahi dan Umar abin da ya faru so saboda haka gaskiyar magana cikin rena annabi zaka rena komai da zaran ɗan adam ya rena annabi wallahi babu mai girma a wajensa da zaran ɗan adam ya ƙasƙantar da annabi to babu wani mai daraja kuma babu wanda yake da daraja kuma an gama da kowa tare da kuma shi kansa Allah yana faɗi walaqad karramna bani adama lalle mun karrama ɗan adam Allah da kansa fa yace ya karrama ɗan adam Allah fa Allah fa Allah da kansa ya ce ya karrama ɗan adam Allah da yake da ikon ya halakar da duniyan duka Allah ya halakar da duniyan duka lokacin da annabi Nuhu aka yi wato waɗanda suka bijire masa suka bijire masa aka ɗauki tsawon lokacin shekara da shekaru suna bijire masa a lokacin ai yi addu'a amma kafin ya yi addu'an me ya faru Allah ne ya tabbatar masa waɗannan mutanen naka ba za su shirya ba duk da haka fa yana son shiryarsu su me yasa ba za ka ɗauki irin wannan tsari ba duk da haka yana son shiryar su to a lokacin ne fa ya yace rabbi wato ya yi wannan addu'a a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan a cikin alƙur'aninsa to kaga ashe kenan annabi nuhu ya yi wannan addu'a saboda Allah ya tabbatar da waɗannan mutane ba za su shirya ba. Eh, ba za su shirya ba, shi yasa yi wannan addu'a. To saboda haka, ashe kenan da ya yi wannan addu'a kuma sai Allah ya halakar da su ɗin. Eh, sai Allah ya halakar da su ɗin. To, watan abin da nake so dai mu fahimta shi ne Allah yana da ikon ya halakar da duniyar nan duka, amma ka duba Allah ya ce walakat karramna bani Adama. mun karrama ɗan adam mun karrama ƴaƴan adamu Allah ne fa ya faɗa to ina ga kai ina ga kai kai ya fi cancanta da ka karrama ɗan adam saboda haka Allah shaida ne ba ana ƙin malam Idris a matsayinsa na ɗan adam musulmi ba ana ƙinsa a matsayinsa na musulmi ba Allah ya sani ana ƙi ne saboda waɗannan lafuza da yake amfani da su akan bayin Allah akan bayan Allah waɗannan kalmomi su ake ƙi wanda yake amfani da su ya zare waɗannan kalmomin ya daina amfani da waɗannan kalmomin duk abin da yake tunanin kowa ma zai yi watsi da lamarinsa ya je ya ci gaba da neman aljannarsa saboda dama ba mu zo don mu ƙare cikin jayayya da juna ko mu dinga faɗa da juna ko mu dinga aibata juna ba abun da ya zaunar da mu duniyan nan mu bauta wa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan sai dan su bauta mu iyaka muna duniyan nan don bauta ba don gaba don mu aibanta juna eh, saboda aibanta juna mummunan abu ne kamar yadda abun yake maka zafi kamar yadda in an aibanta ka kai din baka jin daɗi to haka in ka aibanta wani to muhallu shahid maganan nan duka muna yi akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato malam Idris in baka lura ba ka fara yanayin uslubin da'awarka daga na ƙasa na ƙasa yadda kake isar musu da sako wanda ya saba da uslubin Allah ka riƙa haurawa domin matakin hatta wanda suke ƙarƙashinka suke sauraronka. yana da kyau ka mutunta suka ka girmama su balle kuma wato ina nufin suna da haƙƙi a kanka saboda halikin nasa bi hulukin hasanin ka yi mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau saboda wa ƙululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau a mutanen nan kuma har wanda ba musulmai ba ku gaya musu magana mai kyau in dai fir'auna Allah zai ce a gaya masa magana sassauka to ashe wanda bai kai fir'auna ba fishi ya fi cancanta da ya samu wannan usulubi a wajen kamalan Idris manufa abinda nake faɗa ka faro daga ƙasa kaga baka fitar da haƙƙin al'umma ba kai ta haurawa har ka zo kan annabi kai tsaye shi ma kana masa irin wannan magana yadda ka saba ka sake magana kan shauran al'umma sai wannan saboda sabo da haka saboda ya zama ruwan jikinka ya zama jinin jikinka shi yasa annabin ma da ka zo sai kai irin haka tunda dama ka saba Ta saba akan mutane ka faɗi haka to watakila ko kana ganin annabi ma daidai da mutanen shi ya sama ka biyo shi da irin wannan shi ma usulobin wanda shine matsalar da ka samu to wannan matsalolin kan su ake so ka gyara su ka je ka yi da'awarka ka je ka yi karantarwanka ba wanda ya hana ka karantarwa ba wanda ya ce kar ka karantar amma ka karantar yadda Allah ya ce a karantar ka karantar yadda manzon Allah ya ce a karantar ka yi koyi da manzon Allah cikin karantarwansa Allah ya ce wa manzon Allah law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika da ka kasance mai tsanani mai kaushi da waɗanda suke tare da kai ɗina duk sun watse sun barka ko da ka ga watakila akwai masu iya sauraron ka a yanzu to ƙarshe dole su tafi saboda ba za su iya zama da kai a irin wannan yanayi ba in kuma ka ga ba su tafi ba to ka bincika da kyau za ka ga wasu ne sabbi a tare da kai amma wanda suke tare da kai a jiya shekaran jiya da yawa sun watse sun barka to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ne ya gaya masa wannan usulubi sannan Allah ne ya ce maka malam Idris udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau malam idris ahlul kitabi kamar yadda nake maimaita wannan ayar Allah cewa fa wajadilhum billati hiya ahsan ko su kake magana akan su kai mujadala da su da abin da yake mafi kyau me yasa ka saba wannan uslubi ina kana sha'awar sunnar manzan Allah to ai wannan shine sunnar manzan Allah ina kana sha'awar ka bi karantar wanda manzan Allah yayi to ai wannan ita ce karantarwar manzon Allah annabi lam yakun sabbaban bai kasance mai yawan zagin mutane ba wala la'anan bai kasance mai yawan la'antar mutane ba annabi bai kasance mai alfasha ba annabi bai kasance mai sake magana akan ko annabi ya kasance mai tawadu mai karanci mai mutunta mutane mai girmama mutane yaro karami sai kaga annabi yana girmama shi yaro karami wanda yake kasan kasansa sai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutunta shi wannan fa shine wato ka sauke haƙƙin al'umma a kanka to balle kuma haƙƙin annabi sallallahu alaihi don ba za ka haɗa haƙƙin shauran al'umma da haƙƙin annabi sallallahu alaihi ba saboda babu wanda Allah yake yawaita haɗa sunansa kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ati'u Allah wa ati'u rasula ati'u Allah wa ati'u rasula in za ka kira sallah ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni shi manzan Allah ne sai ce ku bi shi sai Allah ya so ku to in kuwa za ka bi manzan Allah cikin bin manzan Allah ka duba ya annabi yayi wa'azinsa ya Allah ya ce masa ya isar wa mutane ya kaifiyar wa'azin manzon Allah ya kaifiyar isar da saƙonsa yadda kake yi haka annabi yake yi idan ka ce yadda kake yi haka annabi yake yi kamar fa ka zagi manzon Allah ka ce annabi ma yana zagin mutane annabi ma yana cin mutuncin al'umma annabi ma yana bin mutane da irin wannan usulubi da kake bi so saboda haka yana da kyau a Malam Idris wannan nasiha ce na musamman zuwa gare ka ka sani ba al'umma kinka ake ba a so ake ka gyara ka setu ba a ce dole sai ka bi fahimtan wani ba ba a ce dole sai ka doru akan fahimtar wani ba saboda babu wanda zai iya dole sai Allah dole kam Allah shi yake dole don ka fahimci wannan da kyau domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi dukkan halittu baki daya Allah madaukakin sarki yace wato abin da yake kanka shine ka isar da sako ai annabi ya yi wa fati ya bar mushrikai a bayan ƙasa ya yi wa Fati ya bar waɗanda suke bautan gumaka a bayan ƙasa misali to saboda haka balle kai kamar yadda wani ya rubuta wani littafi ya ce da'iyatul na nabiyya dukkan wanda yake da'awa sunansa mai da'awa ne amma ba annabi ba sunansa mai da'awa ne amma ba annabi ba to in dai kuwa ba annabi ba ne to kuwa dole ne ya yi takasantsan saboda ba wanda ya wajatta a shi shi ɗin lokacin da kake ƙoƙari ta ce wasu su rabu da malamansu kar su saurari malamansu to idan kar ba su da malamansu da wa'in malaman kake so ka haɗa su ko kana so ka haɗa su da kanka kai ɗin to kai ɗin ka musu adalci misali nake ko kuma kai ɗin an aiko ka ne da zai zama cewa kai ka fi cancanta da su bi duk lokacin da ka kore mutane akan malamansu to ina za ka kai su dole za ka kai su wajen wa'insu malaman to wa'innan malaman da za ka tura su zuwa gare su su ɗin an aiko su ne misali nake yi kwanaki na mana wani misali wanda yake muhimmi yadda za mu fahimta lokacin da usulubi daga cikin usulubi na malam idris da wanda suke tafiya akan irin fahimtar malam idris shine su ce maka ai suna karantarwa akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nake cewa to ai shi kuwa karantarwan annabi ba za ka same ta ba dole sai ka bi ta waɗannan shehannan yi saboda dukkan wani littafi da zaka ɗauko misali ka ɗauki sayyid bukhari ko muslim ko abu daud ko tirmizi ko nasa'i ko ibn majah ko mustadrak na al-imam hakim ko tabarani ko sunan al-kubra na na dara ko kuma wani littafi dai ko na baihaqi daga cikin littattafan da duk suka wallafa wanda ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar na mana misali na ce dole ne ka ɗauko isnadi a cikin sahih bukhari ka ce ni fulan an fulan an fulan an fulan sannan ka je kan manzan Allah ba direct cewa kake annabi ba a'a daga shehuwa ne shi ma daga shehuwa ne shi ma daga shehuwa ne to waɗannan da kake lissafowa kana daga shehuwa ne su ne shehunnan Bukhari su kuma wa'annan shehunnan muslim su kuma wa'ancan shehunnan abu daud su kuma wa'ancan shehunnan tirmizi su kuma wa'ancan shehunnan nasa'i su kuma wa'ancan shehunnan ibnu maja su kuma wa'ancan shehunan al hakim su kuma wa'ancan shehunan al-imamu dabarani su kuma wa'ancan shehunan abu nu'aymin su kuma wa'ancan shehunan wani daga cikin malaman hadisi wanda duniyar musulunci ta sallama wa su ne malaman hadisi to amma na abun da basu gane ba sai mutum ya zo ya ce maka ai direct annabi sallallahu alaihi wasallam abun da yace kaza kaza to kafin ka je kan annabi ya ce kaza din sai ka ce shehu wane daga shehu wane daga shehu wane daga shehu wane sannan ka je kan manzon Allah tunda ai yanzu baka rayu da manzon Allah ba doctor ai ya kamata in tambaye ka ai kaga kaga baka rayu da manzon Allah ba tunda baka rayu da manzon Allah ba kai ina ka karbi sakon naka ta wajen wa ka karba da Allah lissafo mana hanyoyin da duk bi wajen karɓan saƙonnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da Allah mutane mu waye mu fahimci irin waɗannan abubuwa ya kamata a rika mu rika updating ɗin alal akalli abubuwa kuma na yi nasiha wa malam tun a ranar nake cewa dan Allah ya taimaka ya dinga lura Allah ya sani ba sa muke ba so muke ya su kuma ya gane waɗannan hanyoyin kuma ya sauka ya rika abubuwa na daidai tsakaninsa da mutane ba shi aka ce don kaga wasu sun yi abun da ba daidai ba ka musu nasiha kai ma in an ga abun da baka yi na daidai ba za a maka nasiha ita nasiha ana yi wa juna ne to amma da usulubin da Allah yake so in an kauce usulubin to ya an saba wa Allah in an kauce usulubin an saba wa manzon Allah shi kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai koyi da shi muke a cikin ɗabi'un sa a cikin halayensa kamar yadda yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq iyaka an aiko ne don in cika kyawawan ɗabi'u na girma annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne don ya cika kyawawan ɗabi'u na girma sallallahu alaihi wasallam so saboda haka lalle ina jawo hankalinmu lalle mu dawo taitayinmu duk wani malami da yake da'awa a yanzu dukkan manufarsa in dai mutumin Allah ne manufarsa ya za a yi haɗu da Allah lafiya shine manufarsa to in dai wannan ne ita ce manufa to ya bi tsarin Allah kan da'awarsa ya bi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan isar da sakonninsa yaya annabi ya isar da sako yaya annabi yayi mu'amala da mutane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq iyaka an aiko ni don in cika kyawawan ɗabi'u na girma shi yasa kar mu dinga auna kyawawan ayyukan mu da gemun da muke ajiyewa ko kuma kamar yadda malam Idris da irin sa yawanci su ya fi tafiya akan haka ba muna ce gemu mummuna abu ne gemu sunnar ma'aiki ne gemu abu ne mai kyau wanda ya samu daman ya ajiye gemu abu ne mai kyau babu matsala a ciki so amma dai maganar da muke faɗa kar ka kaddara su ne gaba gaba akwai abubuwa da yawa waɗanda sun fi ma gemu din misali gaskiya amana tausayi kunya tawadu ga sunan da yawan gaske waɗannan sun fi ma gemu ɗin a fahimci maganar da kyau saboda misali idan ka ajiye gemu sai ka je kana ƙarya to ƙarya fa tana haifar wa mutum wuta amma ba a ce don baka bar gemu ba za a kai ka wuta amma ƙarya tana haifar wa mutum wuta saboda wala ya zalu rajulu yakdhibu wa yataharra al hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum ba zai gushe ba yana ta ƙarya yana ta maimaita karya har sai an rubuta shi makaryaci a wajen Allah kuma a watsar a cikin al'umma makaryaci ne sannan kuma haramun ne kai tsaye to kaga ashe gaskiya ta fi gemu amana ma tana da haka wanda ya ce amana shi ma ya san inda zai tafi haka nan tausayawa saboda sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunya ita ma tana daga imani saboda ita kunya shu'batun ne minal imani amma misali sai ka bar wannan gemu sai ka yi ƙarya sai ka bar gemu sai ka ci mutuncin wani sai ka gemu sai ka aje gemu sai ka ci amana sai ka bar gemu sai ka je ana wasu abubuwa waɗanda suke munana tattare da kai to a nan ka sa ma mutane su zagi gemu shi yasa ko da waɗanda suka gabata na baya kaɗan in ka ga yadda suke ɗauko al'amuransu akwai fa tunani a ciki idan mutum yana cikin halin yarantansa ma ya san bai bar waɗansu shiririta ba sai kaga bai ajiye ma gemun ba saboda kar ya sa aje ana zagin gemu saboda idan har ka bar gemun to kai kokari ka kwatanta in an yi mu'amala da kai a same ka mai gaskiya mai amana mai tausayi mai kunya mai tawadu, mai tsintsini to ya kamata in ka ajiye gemu sai a same ka da wannan to kaga za ka sa a kiyaye gemu sannan a rika ganin dukkan wanda ya bar gemu to mutumin kirki ne kuma mai mutunci ne amma lokacin da ya zama da za ka bar gemu a yi mu'amala da kai ka ci amana Ayi kai ka ci amana ayi mu'amala da kai ka yi ƙarya ayi mu'amala da kai ka yi yaudara ayi mu'amala da kai ka ci mutuncin wani ayi mu'amala da kai baka yi irin mu'amalan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba to nan ka haifar da azagi gemu shi yasa he kaga su a da in suna level na yarantansu ma ba su cika barin gemu ba saboda sun san suna wani yanayi na kar su bar gemun su zo su sa ana zagin gemu don haka sai lokacin da girma ya dan kama su gurgudo sai kaga sun bari a lokacin sun bar dukkan wani shiririta ko wani abubuwa waɗanda ba su dace ba su saboda haka duka irin waɗannan ɗabi'u fa yana da kyau mu rika kulawa da me yake faruwa su saboda haka na kar ya zama na kawai muna kallon sutura na fili muna hukunta mutane da haka rubba zaka samu mutum ya bar gemu ɗin ya ɗangale wando ya yi kaza kaza ga shi dai a sifa wanda shi da koyi da annabi yake so ya yi to amma matsalar ita ce sai a samu kuma yana waɗansu ɗabi'u waɗanda suke marai kyau ko wanda bai ajiye gemun baya irin waɗannan abubuwan da yake yi da to kaga kuma ai kaga ya sa a zagi gemu ya sa a ci mutuncin gemu ya sa a kawar da abubuwa ko a yi faɗa akan abubuwan da bai kamata a yi faɗa akan su ba so saboda haka ni Eh, mu ɗauki wannan hadisi cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon suranku suranku ba ruwan Allah da wannan Allah yana kallon ayyukanku da zukatanku zuciyanku Allah yake kallo tare da aikin da kuke aikatawa wato yana da kyau mu rika lura da irin wannan kar mu dinga hukunta mutane da sura sai kaga mutum ya bar gemu shine wai zaka amunta da shi to lalle zaka je ka amunta da wani makaryaci wata rana a'a alal aqalli ma mu dinga lura alal aƙalli in ma yadda muke so mu yi da mutum to yana da kyau mu yi mu'amala da shi tukuna kafin mu gani mu yi mu'amala da shi tukuna sai mu gane cewa eh yana da gemu ko ba yi da gemu kafin ka tabbatar da ɗabi'unsa kuma ka yadda da shi alal akali ka yi mu'amala da shi ta hanyar mu'amala da shi za ka iya ba da shaida a kansa ba wai kawai da zaran ka gan shi da gemu da ɗangala wando shi kenan ka ce wannan kan shi ne mutumin kirki ba ka koma a cikin dabbobi da Allah maɗaukakin sarki ya yi su ai ita gemu halitta ne daga cikin halittar Allah gemu takan tsira a jikin ɗan adam takan tsira a jikin dabba misali ka ɗauki bunsuru a cikin dabbobi kaga bunsuru yakan bar gemu ko a ce a'a yana da gemu tun da halittar Allah ne to ammana ka dubi rago rago ba yi da wani gemu to amma a cikin ayyukansu za ka ga wanda ya fi aiki na hankali sai ka ga wanda ma ba yi da gemun kuma ya fi mai gemun aikin hankali wallahi wannan idan muka auna za mu ga menene hikinkimun da suke cikin wannan kar mu karkata muna aibata junanmu saboda wani bai da gemu bai ajiye gemu ba saboda haka ba mutumin kirki ne a wajen mu ba ko ba mutumin sunna ne a wajen mu ba haka al'amarin yake ba akwai abubuwa da yawan gaske wanda ake auna dan adam a jikinsu dole sai an bi ɗaya bayan ɗaya an yi mu'amala da mutum an gane halayensa masu kyau a'a mai gaskiya ne mai amana ne mai kunya ne mai tausayi ne mai tawadu ne mai karrama mutane ne mai girmama mai ɗaukar nauyin baki ne mai kaza to wannan shi ne ake hukunci wa mutum kuma lallai mu rika kulawa da irin wannan zamani da muke ciki muna dab da tashin alkiyama zamanin da al'amura sun yi yawa dole sai mun koma muna kallon me ya kyautata al'ummar jiya me yasa jiya suke zaune lafiya me yasa na da babu ire-iren waɗannan abubuwa da suke faruwa ka ji yau wani ya ce iyayen annabi yan wuta ka ji gobe wani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya son taimakonsa ka ji wani ya furta wata magana mai girma wanda in ka ɗauki shekaru hamsin sittin bayan nan kaɗan ba ka jin ire-iren waɗannan abubuwa me dalili ne me dalilin cin wa'ancan malaman ba su karanta irin waɗannan hadisan da su yanzu suke cewa akwai su bane a sun karanta su amma sun ga waɗansu hadisan da suka fi waɗannan ɗin ne shi yasa ma sai suka karkata zuwa ga waɗanda suka fi saboda haka lalle abun da nake so mutane su fahimta a nan to alhamdulillah ina marabawa sarki zaki wanda ya shigo a daidai wannan lokaci hakika na yi farin cikin jin muryansa a daidai wannan lokaci don sarki zaki yana daga cikin mutanen da wallahi muke kaddara su kuma suke ƙoƙarin adalci da muke son al'umman musulmi su yi koyi da ire-iren wannan. Sarki zaki shi ne wanda ya ba wa al'umma iri daban-daban dama a fejinsa su zo suna faɗan albarkacin bakinsu. Za ku ga ya kawo ‘yan izala a kan fejin, ya kawo ‘yan shi'a, ya kawo ‘yan ɗariƙa, ya kawo kowane ɓangare. amma wallahi sarki zaki duk irin wannan adalci da yayi wata al'umma sadda aka wayi gari har wasu daga ciki suna ganin cewa ai ai bai musu adalci da shauransu abun mamaki kuma su basu iya irin wannan adalcin da yake yi ba Basu iya irin wannan adalcin da yake yi ba abun mamaki so kuma alhamdulillahi akwai wani malami da yake gabatar da program akan pejinsa har gobe kowa ya sani dan izala ne amma kaga ai har gobe yana program akai har gobe amma akwai wanda yanzu sai ya daina sai ya koma wani wurin ko wasu daidai ko haka kuma suka je suna yaɗa cewa wai kaza kaza to alhamdulillahi mun sani fejin sarki zaki Allah ya ɗaukaka ta kuma muna ci gaba da masa addu'a Allah ya ƙara masa ɗaukaka kuma ya ƙara mana ire-iren sarki zaki akwai lokacin da malam Idris ka yi hakuri ka fito har kake magana akan sarki zaki ɗin ma ai ban manta ba ka yi hakuri to ire-iren waɗannan abubuwa nake so duka ka gyara ka gyara irin waɗannan abubuwa mu'amalan nan tana da muhimmanci kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq iyaka an aiko ni don in cika kyawawan ɗabi'u na girma kowa ya kai mu'amala wallahi ko arne yayi mu'amala da kai yaje yana yabawa wanda ba musulmi ba yayi mu'amala da kai yana yabawa kirista kirista yayi mu'amala da kai yana yabawa shi yasa zaka ji an nayi amfani da kalmar arne nayi amfani da kalmar kirista shi Kirista baya so ka kira shi arne tunda baya so ka kira shi arne kar ka kira shi da haka ka kira shi da Kirista din su ma ai Allah ya ce ahlul kitabi misali nake faɗa so saboda haka in ka kira shi da Kirista din tunda wannan sunan yake so ai wannan babin mu'amala ce mai kyau kuma kai mai son ya shigo addininka a iya tunaninka kana so ya shigo addininka shi sa Allah ya ce wal mu'allafatu qulubihim akwai waɗanda ake jawo hankalinsu saboda shigowansu musulunci wannan abu ne mai kyau za ku ji kuma na yi amfani da arne watakila wanda bayi da addini wanda bai samu wani addini ya riƙe ba to shi yasa na yi amfani da kalmomi guda biyu a lokaci guda to tunda Allah kawai ya ce wa ƙululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau in kana so ka zamo mai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi kana so kuma ka bi maganganun Allah madaukakin sarki to ka zamto mai ka zamto mai kulawa da abun da Allah ɗin ya faɗa ka aikata ka zamto mai kulawa da abun da annabin ya faɗa ka aikata kar ya zama Allah ya ce maka ka kira mutane zuwa ga tafarki mai kyau da hikima da wa'azi mai kyau ka ƙaurace ka ce kuma kana bin Allah Allah ya ce maka faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku gaya masa tattausan magana watakila ya wa'astu ka bijirewa wannan ayar ka ce kuma Allah kake bi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin kayi mu'amala da mutane da mu'amala mai kyau ka bijirewa wannan kayi irin naka kuma ka ce kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so saboda haka yana da kyau mutane duka ire-iren waɗannan abubuwa su gyara idan suka gyara waɗannan abubuwa insha Allah zaka ga an zo an tafi a daidai amma idan ba su gyara ba to akwai matsala kar mu wayi gari mu zama daga cikin lima ta na ma la taf'alun me yasa kuke faɗan abun da ba fa aikatawa Allah ya tuhumi waɗansu mutane da wannan lima ta na ma la taf'alun me yasa kuke faɗan abun da ba fa aikatawa ku ce sunna kuke yi sunna ta ce muku sibabul muslimi fusukun zagin musulmi ma kawai fasikanci ne amma kuma sai ku zaga kuma ku ce kuna koyi da manzon Allah haba annabi sallallahu alaihi wasallam kun sabbaban wala la'anan annabi ba mai zagi, mutane ba mai la'anta mutane ba ka zagi mutane ka la'ance su ka ce kuma kana koyi da annabi wannan kaga ita ce tafi hatsari ma ita ce tafi muni ka ce kana koyi da annabi amma sai ya zama na kuma kana kaucewa abin da annabin yake yi ka ce kana koyi da annabi amma annabi ya kasance mai tausayi ne kai kuma baka tausayi ka ce kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance mai tsananin kunya sai ya zama kai kuma baka da kunya ka ce kana da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi mai tawadu'u ne sai ya zama kai kuma baka tawadu'u ka ce kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsananin amana ne sannan sai ka zamto kuma kai ba amanan tattare da kai annabi sallallahu alaihi wasallama ana koyi da shi ciki da waje ne ciki da waje ake koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so saboda haka kar mu zama daga cikin lima na ma la taf'alun me yasa kuke faɗan abun da ba fa aikatawa mu abun da muke so mutane su ɗauki wannan a so annabi ayi koyi da annabi waɗannan abubuwa guda biyu duka suna tare a so annabi ayi koyi da annabi son annabi daban koyi da shi daban ba zai yi a ɗauki ɗaya a bar ɗaya ba a ɗauki zallan son manzan Allah ba tare da koyi da annabi ba bai yi ba a ɗauki zallan koyi da annabi ba a so annabi ba bai yi ba saboda duka wa'in lafuzan guda biyu mabambanta ne dole ka bambance so da bi ba zai yi ka haɗa su ba ko da za ka ce a wasu wurin sukan je su yi alaƙa amma ba za ka ce ɗaya suke ba domin wannan alhubbu ne wannan al'ittiba'u ne wannan bi ne wannan so ne shi yasa hadisai ma sun rarrabe la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba sai na zama ni ne mafi soyuwa a gunsa fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa baki ɗaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi kuma yace addibu auladakum ala talati khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qira'atil qur'an ku ladattar da 'ya'yanku akan dabi'u ku san annabi ku da san iyalan gidansa da karatun alqur'ani kaga so ne aka yi amfani da shi ana sannan kuma wancan ayar ma ta yi amfani da so kamar yadda na kawo mana wancan ayar in kulin kana aba'ukum kuma ikhwanu kuma ikhwanukum kuma ashiratu kuma amwalu ni tarafu kuma wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin nan ma ahabba kaga ahabba ahabba wannan bina'an ne lil wato ina nufin kai wannan ismu tafdil ne ismu tafdil ne wato ka fifita wani abu akan manzan Allah kaga so ne so ne to kaga nan kuma atiullaha wa atiur rasul wannan ittiba ne wannan bi ne wannan da'a ne wannan biyayya ne a lura da kyau to bi daban so daban to duka hada su ake ka so annabi ka bi manzan Allah kuma ka so annabi ba zai yi ka zo ka ce kawai abu ɗaya za a yi ai kawai binsa ne ai bin sa ne kenan maganar so kuma a ajiye shi a gefe a duka ana tarbiyyantar da al'umma a kai saboda ba za ka raba su ba dole ne son annabi bin annabi wato koyi da annabi sannan kuma son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yayi wannan to shine haƙiƙani yana bin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi kuma yake tafiya a kansa to saboda haka lallai ina kira a ƙarshen zantukana ina kira ina maimaita kira zuwa ga a Malam Idris Abdul Aziz. Lallai ka yi iya ƙoƙarin ka ka janye daga wannan kalmar da ka faɗe ta kalmar ba ta da wata fassara mai kyau wannan kalmar da ka faɗe ta ba ta da wata fassara mai kyau Yawa inda kalma ce da take da wa'insu ma'anoni na ciki da suke da kyau to sai a maka tawili da kalmar amma iyaka tawilin hukunci ka samu tawilin hukunci da ka samu da kace hidinar siratal mustaqim ina nufin wannan ayar da take cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko idza sa'alta fas'alillah wanda mun faɗa ma'anar wannan din ma wato in zaka roƙa ka roƙi Allah cikin da Allah bai ba wa wani iko yayi ba wannan ita ce nan ma haka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in taimako akan wannan bautan da kake wa Allah ita ce kake nema a wajen Allah amma ba shi ya kore kuma Allah yana iya bawa wani bawa iko ya taimaki wani daga cikin abubuwan da Allah ya ga dama ya bawa ɗan adam ya taimaka. To da ka yi irin wannan waye zai zo yana magana Malam Idris. So saboda haka ka yi iya ƙoƙari ka janye kalmar, shi kuma wancan kalmar da ka faɗe ta doron bayan ta mummuna ne, cikin ta mummuna ne, saman ta ba kyau, cikin ta ba kyau. Akwai kalmomi da mutum zai je ya yi amfani da su, kalmar da za ta iya ɗaukan ma'ana mai kyau da ma'ana mara kyau. to alal akalli wannan kaga babu laifi amma ba yadda za a ka kirkiri wannan jumla wannan jumla da ka kirkire ta wannan jumla da ka yi amfani da ita inna lillahi annabin ma bana son taimakonsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jumla da kai amfani da ita malam Idris annabin ma bana son taimakonsa. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jumlar da kai amfani da ita mummunan jumla ce babu wanda zai iya kare wannan jumlar ba wanda zai iya kubutar da kai jikin wannan jumla babu wanda zai iya tawilin wannan jumlar bayan jumlar da cikinta duka mummuna ne jumlar ta dunkuli abu marai kyau babu wata fiska ƙwaya ɗaya da take da kyau a cikin wannan jumlar da ka yi amfani da ita akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko ba annabi ba ka yi amfani da wannan kalmar a kansa ka yi su'ul adab musamman ga wanda ya fika shekaru ka yi amfani da wannan kalmar a kansa ka yi su'ul adab balle malami wanda duniya ta shaida malami ne kuma salihi ne mutumin kirki balle sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balle annabi sallallahu alaihi wasallama kayi amfani da wannan kalmar kuma wai har wasu su fito su ce suna goyon bayanka akan wannan kalmar al'umman musulmi a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a kula za a gamu da Allah wannan kalmar ta yi muni mala idris ka janye akan wannan kalmar wannan kalmar ta yi muni ta yi muni ba ta da wata fassara mai kyau ba ta da wani fassara mai kyau saboda haka ni maganan da nake faɗa shawarin da nake baka a babin wato a babin ɗan uwa musulmi a babin ɗan uwa musulmi a babin ɗan uwa musulmi ka janye wannan kalmar ka tuba daga wannan kalmar ka raja'a da faɗan wannan kalmar ka nemi gafaran Allah akan wannan kalmar ka nemi yafiyan jama'a akan wannan kalmar saboda wannan kalmar ta yi muni su kuma waɗanda suka zo a matsayin za su taimake ka akan wannan kalmar daidai ne wallahi su ma su tuba wa Allah su ma su nemi gafaran Allah sannan ina ƙara kira zuwa ga gwamnatin Bauchi lallai su haɗa wannan muƙabalar wannan zamar idan Malam Idris bai janye kalmar nan ba idan ya janye ya tuba ne nemi gafaran Allah babu laifi a ajiye amma idan bai tuba ba yana nan akan haka to wajibi ne ma a haɗa wannan mukabala wannan zaman ya zama dole saboda ba zai yi mu hakura da jin irin wannan kalmar ana gaya wa manzon Allah irin wannan abu kuma a ce za mu rayu cikin aminci za mu rayu cikin daɗi za mu rayu a cikin nishaɗi da shauransu ba zai taɓa yiwuwa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shine fa Allah yake cewa ba zai azabtar da mu ba matukar annabi annabi yana cikinmu saboda annabi yana cikinmu mu fa shi yasa ba a halakar da mu ba dalilin da yasa fa ba a halakar da mu ba saboda annabi yana cikinmu. saboda annabi yana cikinmu mu shi yasa aka bar mu Allah ne yake faɗa fa da kansa Allah bai kasance mai azabtar da mu ba matukar annabi yana cikinmu. Allah ba zai azabtar da mu ba matukar annabi yana cikinmu. saboda haka mu kula mu kula wannan kalmar a janye a janye wannan kalmar a janye wannan kalmar sannan ina kara kira ga gwamnatin Bauchi musamman gwamna Bala Ƙauren Bauchi mai girma gwamna ka yi ƙoƙari wannan ka haɗa wannan zaman wannan zaman a zauna mu kanmu shaida ne shaida ne kai baka da masaniya akan wannan mu muka nemi ka yi haka saboda akwai waɗanda suke so su mayar da abun wai siyasa wai suna so su nuna cewa a'a kamar gwamnatin ƙaura akwai wasu waɗanda suke tare da shi suna so su yi amfani da wannan saboda ƙaura ya musguna wa waɗansu wa billahi azimi ni a wurina dai babu wannan ni a wuri na zunzurutu wannan maganar ita ce muke kallo wanda Malam Idris ya faɗe ta. Don ku sani ba manufa ce cewa wai gwamnan Bauchi ya ɗauki mataki akan Malam Idris ba ita ce mu ba. A'a a samu a zauna da Malam Idris ya kare kansa akan wannan jumlar kuma dukkan mataimaka da suka shigo a lokacin da aka saka wannan zaman mun yadda su shigo ɗin, ba ma bukatan mu gayyaci wasu a waje ba ma bukatan taimakon kowa akan wannan lallai muna tare da Allah a hakikanin tarayya tunda muna magana kan manzon Allah ne kuma insha Allah duk wanda yace annabi zai kare to insha Allah na tare da nasarar Allah duk wanda yace zai wulakanta zai wulakanta lamarin annabi zai kaskantar da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam lamarin sa yana tattare da kaskanci so saboda haka ina so in tabbatar wa mutane wannan kalmar mummunan kalma ne malam Idris baka san abun da ka samu a ciki ba baka san halin da ka saka mu a ciki bane baka san me ka mana ba baka san me ka jawo mana ba baka san abun da ka jawo mana ba abun da ka mana ba baka san abun da ka farar mana ba wannan bala'i da musiba da ka jawo mana ba a taɓa jarraban mu da irin wannan ba so saboda haka ka sani wannan abu in kai ka ɗauke ta da sauki mu ba mu ɗauke ta da sauki ba saboda haka mu abun da muke buƙata gwamnati gwamnati abunda muke magana su haɗa zaman saboda a samu tsaro yadda za a yi abun lafiya ta ina ne ba manufa ne wai a zo a cutar da mala idris ko kuma a yi wa mala idris wani mummunan abu ba mu manufanmu menene hujjojin malam idris da ya faɗi wannan maganar menene dalilansa muna da dalilan da za su tabbatar da cewa annabi ana neman taimako da shi muna so mu bijirar da dalilanmu akan ga inda ake neman taimako da annabi sallallahu alaihi wasallama duniya ta shaida cewa lalle ana neman taimako da annabi iya shine mu ba muna nufin cewa gwamna ko gwamnati ta je ta ɗauki mataki akan malam Idris akan abun da bai dace ba ko inda ba za a iya masa adalci akan ba wannan muke nufi ba iya a tsare zaman ta inda za a samu security ba a cutar da kowane bangare a cikin zaman ba shine manufar a sa gwamnati a ciki amma ya za a yi a ce zama kawai a je a yi ta anyhow inda babu babu wani tsaro inda babu wani kaza kaza sannan a ce kuma an samu natija a cikinsa saboda haka manufar sa gwamnati a ciki ba manufa ce ta wani abu daban ba face kawai a samu tsaro a ciki shi kansa malam Idris ya kwantar da hankalinsa ba manufa bane don a cutar da kai balle kuma ka karbi waɗannan mataimakanka wanda bayan ka ce annabi ma baka bukatan taimakonsa kuma ga shi ka bukaci taimakon wayannan mutane to wayannan mutane ka hutar da su ba manufar shine a cutar da kai ba in ma sun zo akan cewa cutar da kai za a yi in kuma suna ganin cewa dalilai ne suka kimtsa akan cewa jumlar da kai amfani da ita za su iya kare ta to su shirya su din kansu ran da za a yi wannan zaman su zo su kare wannan jumla din wannan ita ce a yi haƙuri za a ji muna ɗaga murya akan wannan Allah ya sani ba hakan muke so ba abun ya kama mu dole saboda ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa billahi azimi inda ba don manzon Allah ba tuni Allah da ya halakar da mu saboda irin waɗannan manyan kalamai da muke ji tuni da Allah ya gama da mu tuni da Allah ya rushe mu so saboda haka saboda muna magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa muke so lallai wannan zama gwamnati ta ƙarfafa wannan zama lalle muna nan shirye akan ai wannan zama kuma gwamna muna so ka sani majoratin al'umman Bauchi basu su yadda da wannan maganar da Malam Idris ya faɗe ta ba majoratin al'umman Bauchi basu su yadda ba kashi ɗari kashi ɗari kashi tamanin saba'in sun yadda a wannan zama don ka ji labari daga ɗaiɗaiku mutum ɗaya biyu uku ko da a cikin ƙungiyoyin ai wasu ne daga ciki suke kokarin su soke magana amma ai a ciki akwai kuma waɗanda sun yadda a yi wannan zama ɗin alhamdulillah na ji bayani mai kyau bayani lafiyayye daga wani ina ji a bangaren shari'a commission da ya yi wata bayani da na ji daɗi cewa akwai alaman an haɗu ne bisa ɓangarorin baki ɗaya an yadda cewa ya yi su'ul adabi wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya sai na fahimci kamar wasu bayan an tafi wasu suka je suka zuga wasu suka shigar da wata manufan da babu ita kamar yadda na ji wani malami da kunne na yana ƙoƙari ya yi hutuba ya shigo da wannan magana wanda wannan malamin na yi mamaki da ba na saka shi a cikin layin wanda nake gani kamar zai iya haka amma abun mamaki sai magana nan ta fito amma shi ma ya yi a hankali don shi ba zan fara faɗan wani abu a kansa ba ya sani shi ɗin ma mun yi abubuwa da shi amma ba zan faɗi komai a yanzu ba amma kar ya ci gaba da irin waɗannan abubuwa saboda shi ma zan fara faɗan waɗansu abubuwa a kai saboda gaskiyar magana ba za mu yadda a mai da annabi irin wannan ba saboda bala'in za ta shafe mu duka ta shafi iyalanmu ta shafi kowa namu ba wanda ba za ta shafa ba in wannan bala'i ta tashi faɗo mana so saboda haka ni magana da nake faɗa manufar ita ce ba a cutar da malam Idris ba ba a je a yi wani abun da bai dace da malam Idris ba ita ce manufar ba manufan mu gwamnati ta shigo ciki saboda a yi abun lafiya ya tana da dalilansa da zai kare wannan jumlar muna gayyatan wa'annan da suka shigo in su din ma su shigo ai a yanzu ran da ran zaman su shigo din su shigo din su shigo su amma wallahi kar su yadda duk abin da suke yi mun sani kuma yanda suke kokari su fito da waɗannan kalamai suna canza maganganun malam Idris suna kuskurima wa maganar haba a gaban mu wane su su yi wannan wannan jumlar da ya faɗe ta ita ce za mu yi amfani da ita wannan jumlar da ya furta ita ce wanda za a maimaita ta a wajen duk wanda ya zo taimaka wa malam Idris ya zo ya taimake shi akan wannan jumlar ne ka sani babu inda zaka kewaya face muna ji idan ka kara kalma ɗaya kan abun da bai faɗa ba za mu ce maka babu ba akan wannan muke magana ba gashi abun da ya faɗa don kar ku ɗauka ba mu san me muke yi ba ku zo kawai ku yi hayaniya kaza kaza kun zo wai za ku taimake shi wanda taimako za ku masa bayan ya ce baya son taimakon annabi ma ku ya zai ya karbi taimakon ku ya zai ya karbi taimakon ku bayan ya ce baya bukatun taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata mutane fa su fahimta baya son taimakon annabi amma yana son taimakon ku hmm? duk maganganun da kuka yi duk maganganun da kuka yi akwai wasu abun da ya dan shiga kunne na duk da ban ji duka ba amma a yadda na fahimci suke maganar su kokari suke su kare shi sai suna canza maganarsa suna mata kwaskwarima suna ƙoƙari su shafa mata mai su wanke ta ta yadda za ta iya fitowa a yanda ba haka ya faɗa ba duk yadda kuka juya magana nan muna jin ku idan bai faɗi wata kalma ba mukan ce wannan ba haka ya faɗa ba kai ka ƙara wajen to ku shirya in za ku zo in kuka yadda kuka ƙara kalma ɗaya akan kalmar da malam Idris ya faɗa za mu dakatar da ku mu ce ba haka ya faɗa ba kuma sai an kunna maganar da ya faɗa don kar ka ɗauka za ka mana wayo ko za ka mana dabara wallahi mu wuce ku mana wayo mu wuce ku mana dabara mu wuce ku mana kewaye kewaye duk ta inda za ku shiga muna kallon ku jumlan nan da ya faɗe ta ita ce wanda zai kare kansa a kanta amma ran da duk ya fito ko kafin mukabala ya fito ya gaya wa duniya lallai jumlar da ya amfani da ita su'ul adabi ne ya yadda su'ul adabi ne wannan mummunan ladabi ne yayi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuba ma Allah yana neman gafaran Allah sannan jama'a da ya ɓata ransu a kan wannan da Allah su yafe masa to shi kenan wannan magana in Allah yadda muna kyautata zato an samu matsaya a kanta saboda abin da ya sa na ce wancan ɓangaren ni ban ɗauki ɗaya layin ba saboda wannan tawilin da ya kawo a cikin wannan aya da yake cewa iyaka na na'budu wa na nasta'in cewa iza sa'alta fas'alillah wannan ita ce nake kawo in ƴan uwa suna fahimtar me nake magana so saboda haka muna tuhumar su akan wannan su'ul adabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma ina tabbatar muku ba wanda ya isa ya kare malam Idris akan wannan magana babu wanda ya isa ba ina faɗa don alfahari ba Allah shaida ne ba ina maganan nan don alfahari ba amma billahi azimi billahi azimi billahi azimi ba wanda ya isa ya kare malam Idris akan wannan kalmar ko kai ne meye ko kai ne waye ko me ka karanta ko ina ka yi karatu ba za ka iya kare malam Idris akan wannan kalmar ba wannan kalmar an riga an yi kuskure wannan kalmar an riga an sauka a layi wannan kalmar an riga an an shiga daji saboda haka abin da ya saura kawai shine a janye ta amma maganar cewa ku shigo za ku masa dafe dafe ai wallahi ku shirya wa kanku ku shirya wa kanku amsar da za ku bamu a wannan rana in ka ƙara kalma ɗaya wanda malam Idris bai faɗa ba za mu dakatar da kai wannan wajen kawai muke bukata lafazin da yayi yi amfani da su annabin ma ba zan nemi taimako annabin ma ba son taimakonsa sa aje wannan lafazi annabin ma ba son taimako iya wannan kalmar wannan kalmar maganan ka zo ka ce a'a a yayin kaza a yayin wannan yayi mu yayin ka ne yayi ka ne kai ne kake yayi mu waɗannan abubuwa kana gaya wa al'umma mu da kake faɗan maganan fa muna fahimtar maganan sosai yau inda mana Idris yayi takyidi ya kayyade abubuwa kuma ya fito da kayyadewan kowa yadda zai fahimta to iyaka kawai ma abun da za a tume shi da shi din su'ul adab ya je ya gyara yadda zai yi maganan misali alal akalli yana so ya ce baya son taimakon annabi sai ya ce to annabi ma baya iya irin wani taimakon alal akalli ya faɗi wannan da ɗan sauƙi saboda Allah bai bashi ikon yin wannan ba sai a ce eh lalle kuwa a cikin al'amura na Allah wanda ya keɓe da su akwai wasu abubuwa da dole Allah kaɗai ya keɓanta da su shi kenan to wannan kuma wani abu ne daban amma ba wannan maganar yanzu kuke so ku shiga masa ba wannan maganar yanzu kuke so ku gyara masa magana da wasu to ku zo ku gyara ta muna nan muna sauraro kuma wa billahi azimi ba zan yi kafara ba sai mun tabbatar muku da bakin ku kuna cewa annabin yana taimako kar ku je ku ga cewa kun zo taron dangi in ya so ku hada da ku hada da larabawan waje kaga ƙarin bayani na ba ku dama ku je ku hada da larabawan waje ku je ku ɗauko har larabawan da suke waje ku kawo su bauchi wa billahi azim ku da larabawan sai mun sa ku kunce lalle an yi su'ul adabi wa annabi akan wannan magana sai mun sa ku kunce lalle annabin yana taimako saboda za a wayi gari kana cewa eh lalle akwai bangaren da annabi yake taimako kaga kenan ka ba mu amsar da muke bukata oh yana taimako to shine kake cewa baka bukatan taimakon sa ai ku shirya wa kanku kun dauka wasa ne wannan zama fa wannan zaman da kuke gani ba abun wasa bane wannan zaman da kuke gani ba abun wasa bane wallahi billahi azim ba ma alfahari wallahi billahi azim ba alfahari muke ba Allah ka raba mu da alfahari amma kawai na san ba su isa su kare malam Idris ba da shi da mataimakansa duka azube suke da shi da waɗanda yake ganin za su taimake shi ba Allah ba don yanzu ya yadda akwai wanda za su taimake shi ba Allah ba eh kwarai da gaske ai shi ya faɗa yace shi ba bukatar taimako kowa sai na Allah na Allah yake so to yanzu ya kuma fahimci akwai wanda ba Allah ba za su taimake shi da shi da su ɗin duka sai sun gane kuskuren su saboda ina tabbatar wa jama'a abin da yasa nake cewa ina tabbatarwa wa billahi azimi na san ba za su iya kubutar da kansu ba da shi da mataimakan nashi duka ba za su iya kare kansu ba saboda abu ɗaya ne za mu gaya musu na ɗan musu ma satan amsa don su gane ta inda za su je su shiga na ba su satan amsa amma ta duk inda za su kewa ba za su kare wannan maganar ba wannan maganar doron bayan ta mummuna ne cikin ta ma mummuna ne ba kalma ce da take ɗauke da kyakkyawan abu a ɓoye ko da mummuna ne a fili ba ko kuma kalma da take da fiskoki inda za a iya samun fiska mai kyau da fiska mara kyau to a wannan wajen zaka nemi tsalle to nan kuma ba wannan bane kalmar ta inda duk ka juya ba ta da kyau ta duk inda ka kewaya ba ta da kyau ba abu ne wanda zaka zo ka ce a ah, ga wanda da ka shigar a cikin wannan ba so saboda haka ni maganar da nake faɗa ina tabbatar musu ina tabbatar musu ina tabbatar musu duk ran da suka kuskura suka ce za su taimaka masa a wannan to sun faɗa ruwa eh sun faɗa ruwa kawai sun shiga matsala kuma dukkansu sai sun koma suna ce eh lalle annabin yana taimako wallahi ko bu ba su faɗa a bakinsu ba sai duniya ta tabbatar da shiru inda suka yi sun rasa amsar da za su bayar wannan ba ita ce albishir da nake wa mutane kuma ina yin sa albarkan manzon Allah sai an tabbatar da waɗannan maganganu da na faɗa insha Allah ina faɗan su ba alfahari ba insha allahu albarkan manzon Allah sai an tabbatar da wannan maganan da na faɗa wa billahi azini sai sun tabbatar da annabi yana taimako a wannan rana saboda haka ba ka ɗauko mataimaka ko kuma a'a ka ce ma ba kai ka ɗauko su ba su suka zo kafin su zo ai sun maka waya in ba su maka waya ba sun sanar da kai in ba su sanar da kai ba ai sun iso sun ganka sai ka ce ku koma kawai ka kaddara ma cewa a hanya baka san da zuwan su ba har suka iso sai ka ce to ku koma ni da Allah na dogara ba na bukatar taimakon ku E, eh, to amma ka karɓe su har da musu ɗawainiya har ka dafa musu hala abinci har ka musu abubuwan da ya kamata ka musu a matsayin sun zo su dafa maka to ina maka albishir da kai da su ɗin duka da kai da wallahi kun shiga tarko kun shiga tarko da kai da su ɗin duka saboda haka yanzu ba ba mu janye ba kuma ba mu yadda ba dole a yi zaman zaman nan tana nan a zauna saboda al'umma kar mu ci gaba da zama da irin wannan mala idris kar ka manta ba ka addabe mu da iyayen annabi suna wuta muna bin ka shekara da shekaru kana zillewa kana guduwa muna so mu yi amfani da wannan daman mu nemi dalilanka mu tambaye ka hujjojinka kuma kana kokari ka ce ka karbi wasu a matsayin wanda za su taimaka maka akan wannan kes din to da kai da su din na faɗa jiya wallahi ka kaddara ma an ce jumlan nan kadai ita ce za mu tattauna a kanta mu je tasliman mun yadda a tattauna a kanta amma ka ce iyayen annabi suna wuta to ban sani ba za mu saka wannan ɗin mu a wajen mu a sake saka wannan saboda wannan ma babban al'amari ne in ka taɓa iyayen annabi ka taba annabi kai tsaye don ina da wannan fahimta in dai mai hankali ne akan ka taɓa mun iyaye wanda ka taɓa ne in dai mai hankali zai ji haka so idan ka taba iyayen annabi annabi ne kawai kai tsaye ka taɓa so mu je ai hadisi ka dogara da shi ko hadisi ka dogara da shi a cikin muslim ya kamata ka zo ka karanta mana hadisin nan ya kamata ka zo ka tabbatar mana da wannan hadisin ai yawa to sannan waɗanda suka zo suka kare kan wallahi sai kun koma kai da su ɗin kuna jayayya kuma sai mun saka ku kai da su ɗin kuna jayayya akan iyayen annabi saboda saboda a wajen ai za a samu wasu wanda za su ce a yi shiru a kai kar a ce komai ko ba ita ce aqidan naku ba wasu kuma su ce a'a eh ba dan wutan bane dan aljannan ne wasu a cikin ku su ce mene wasu su ce a'a lalle yan wutan ne kai tsaye wato da masu cewa a shiru da masu cewa yan wuta sai kuma wanda suke ɗan mujamala a ciki dai su kyautata kaga asa ku kanku cikin wanda suka zo mataimakan kuna da sabani akan wannan to mu gama wannan ɗin mu saka ku yi ta mukabala a tsakanin ku kuma wannan ita ce kawai don ku shirya sosai mu gama wannan maganar jumlar sannan mu sa ku a tsakanin ku koma kuna mukabala akan wannan kuma ai kar ku ɗauka kun zo a matsayin kawai za ku sake magana a bauchi ku tafi muna kallon ku kuma mun san duk abin da yake faruwa kar ku dauka ba ma jin ku kar ku dauka duk maganganun da kuke magana mun ji kuma sun iske mu kuma mun gani so saboda haka ku shirya wa kanku ku shirya wa kanku mu dai ba a tarbiyantar da mu akan mu ci mutuncin wani ba ko mu zagi wani ba to wannan ba ita ce ɗabi'an mu ba amma in dai hujja in dai dalili ita ce ake addini da shi in dai hujja ake ibada da shi to insha Allah za ku tarar da waɗannan hujjojin za ku tarar da waɗannan dalilan amma ina gaya muku ku shirya dawowa duk abin da kuka tanada in kuka gama gayyatan bata muku ba sai kun fita ƙasashen waje ku ƙaro, ku haɗo da waɗannan larabawan duk ku tattaro su ku shigo da su bauchi wa billahi azim ba ma shakka mu zauna da su saboda haka ku din kanku muna gani kamar ba zai yi ma mu iya zama da ku ba dan a iya tunani na muna da almajiran da da za su iya zama da ku gaskiyar magana kenan amma a babin lalura tunda ana magana kan annabi mun yadda mun yadda a yi zama da ku din mun yadda amma na a yi ta bisa tsari ba kamar yadda kuka zo cikin masallaci kuna farfaganda a zo masallaci ku tada hayaniya bayan kun tada hayaniya a ce to waɗanda suka zo su ne masu laifi ko saboda kun mai da mutane ba su san me suke yi ba ai abinda duk yake faruwa ba abinda ba mu sani ba babu kuma ta inda za ku mana wani dabara ko wayo sai dai ku faɗa wa waɗanda suke gaban ku su kuke gaya musu wannan magana amma ku sani ba za ku iya kare Idris daga wannan da ku da Idris ɗin duka da ufa talibu wal matlub da ufa talibu wal matlub mai nema da wanda ake nema a wajensa duka an raunana kuma da ya kamata ma shi ya daure ya ƙarasa wannan tunda ya ce baya neman taimakon annabi baya son taimakon annabi amma kafin a tafi ko'ina yana neman taimakon bayan Allah wanda ma ba su kai annabawan ba wanda ma ba su kai sahabban ba wanda ma ba su kai tabi'an ba wanda ma ba su kai ma kai wanda ma ba a san matsayinsu ba so saboda haka ko tun kaga wannan yana daga cikin mu'ujizar manzon Allah kenan in ka taba annabi kafin ka tafi ko ina sai Allah ya saukar da aya ka ce baka damu da taimako na ba ko ka ce baka damu da taimakon manzala ko baka son taimakon annabi ba to bari a gwada wa duniya ga wasu da za su zo ma su taimake ka ba annabi ba shikenan wannan mu'jizar manzon Allah ta tabbata mu'jizar manzan Allah ta tabbata mu'jizar manzon Allah ta tabbata alhamdulillah alhamdulillah ko anan aka tsaya ko anan aka tsaya wallahi wannan natija Allah ya fitar da ita wannan natija Allah ya fitar da ita so saboda haka muna jira gwamnati ke yi kokari wannan zama a tabbatar da wannan zama lalle muna ƙara kira wannan zama shine asalin abun da zai tabbatar da zaman lafiya wannan zama shine asalin inda za a samu maslaha da sulhu wannan zama ita ce inda za a samu fa'ida wanda kuma za a amfana da shi kuma abun da ya sa kuka ji na faɗi haka na yi mamakin yanda wa'ensu a ƙungiyar izala wasu ku yi haƙuri ba ina nufin dukan ku ba ai na kawo ɗan izala wanda ya yi adalci ɗazu zuko na kawo shi to wannan kuma waɗanda suka koma gefe suke cire kansu daga wannan zaman wallahi na yi mamaki na yi mamaki don ni na kamanta wannan abu kamar tsoro ko kuma eh lallai kalmar nan ba daidai ba ne ana tsoro a zo a fitar da ita su kasa kare ta su shiga cikin wani yanayi ina gani wannan ita ce gaskiyar magana in ba haka ba to ai kukan ma da abun da za ku yi ku kaddara ma kawai malam Idris kalmar nan ya faɗe ta amma a daidai take mutane ne ba su fahimta a daidai ba to ai ku ne za ku taimaka ma a zauna don a fahimtar da mutane wannan kalmar ba daidai ba to me matsala na ku koma ku ki zaman ko ku ku rushe zaman bayan kuma an tattauna da wasunku akan za a yi wannan zaman kuma da amincewansu akan a yi wannan zama din amma wasu a gefe sun je sun ce a ah, kar a yi wannan zama me dalili me kuke tsoro me kuke shakka haba haba ai dole su ji shakka dole su ji tsoro saboda kalmar ba ta da kyau fa ba ta da kyau kai baka ji kalmar bane dan uwa kai baka ji kalmar bane annabi fa annabin ma ba na so ta ya ba za su ji tsoron kare wannan kalmar ba su ma wa'inda suke wannan ihu ai sun san ba zaman za a yi a lokacin ba sun san an daga zaman da suka ji an ɗaga zaman suke ta wannan fade-fade amma a zaunan mana su dawo ai akwai lokaci mun ba su dama ma tun da gayyata ne su gayyato har na waje mu kuma mun ɗauki alƙawari ba wanda ma za mu gayyata ba wanda za mu gayyata wallahi yawa ba he an kawo mu Allah zai taimake mu kuma albarkan annabi Allah zai taimake mu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama eh don yanzu baka isa ka ce ba a neman taimako da annabi ba kana neman taimako da mutane baka isa ba ga mutane nan sun zo sun taimake ka mu kuma ka ji albarkan annabi ma muke cewa kai kuma albarkan waɗannan mutane da suka zo ko za su iya taimakon ka ai shikenan aje muna sauraro ranar zaman Allah ya kai mu insha Allah anan zamu dakata al'umma wanda za su ji harshe na ya tashi gaskiyar magana ba wannan ita ce uslubi na ba ba wannan ita ce uslubi na ba wannan ba ita ce uslubi na ba amma a sani cewa wannan babbar magana ce wannan abubuwa idan aka bar su suna tafiya a irin wannan wallahi za a shiga cikin wani yanayi kuma zai shafe mu duka abu ne da ya shafi annabinmu abu ne da ya shafi annabinmu amma na faɗa tun farko wallahi babu wani manufa mummuna a cikin sa face a fahimtar da mutane a daina faɗan irin waɗannan maganganu akan manzan Allah iyaka manufar mu kenan ba mu da wata manufa da ta wuce wannan Allah shaida ne Allah shaida ne Allah shaida ne in in manufan mu wai a tozarta malam Idris ni dai ta bangare na kar Allah ya bani abun da nake so kar Allah ya bani abun da nake so in dai wai saboda kawai a tozarta malam Idris ko a masa wani abu wanda mummuna ne wannan ita ce manufa na Allah ya sani ba wannan ba yawa don ya kamata mutane su gane na barranta da irin wannan tsari ba manufanmu malam Idris a tozartar da shi ko a masa wasu abubuwa a'a mu a gane darajojin annabi a daina wa annabi irin wannan manufofin mu a kimanta annabi sallallahu alaihi wasallam a daina wa annabi irin waɗannan abubuwa sannan kuma mala idris ya yi ƙoƙari ya gaggyara hatta alaƙansa da sauran al'umma wannan kuma nasiha ce a gare shi ya gaggyara tsakaninsa da al'umma da yadda yake bijirar da magana wa al'umma yana bijirar magana wa bayin Allah da shauransu wanda kuma bai san matsayin wa'annan bayin Allah a wajen Allah ba kuma ko ba komai sai ka duba ai tun da ka ce koyi da annabi kake ka karanta hadisai da suka ce a kame baki akan matattu wayanda suka riga suka rasu a daina maganganu a kansu kai da kanka kana karanta wa'ina hadisan kuma ka ce da manzon Allah kake koyi to alal akalli sai ka rufe baki saboda sun riga sun haɗu da ubangijinsu kai kuma baka san matsayinsu a wajen ubangijinsu ba to inda ka yi haka insha Allah sai ka ga an samu mafita saboda haka insha Allah ina gani anan zan dakata kamar yadda na sanar mana insha Allah wannan za zamu ci gaba da tattauna ta gobe misalin karfe hudu tun da dama mutane su suka ba da wannan shawari za a ga dama program din ina gabatar da shi a cikin waɗannan kwanaki karfe tara karfe tara to amma yanzu insha Allah karfe hudu karfe hudu dot za mu ci gaba da ɗora waɗannan program din gobe insha Allah za mu zo da sabbin al'amura kamar yadda dama na faɗa akwai waɗansu abubuwa da nake so mutane kar su ce ana sharri na so in danna su saboda mutane su saurara kar su ce an faɗi waɗansu maganganun da ba haka yake ba ko kuma ai ba a yi adalci akan maganar ba idan aka danna mutum ya ji maganar wani to in muka yi nakali za a tabbatar da cewa lallai ba wai mun yi ne saboda mu ɓata mutum ba ko kuma Allah ya sani dukkan waɗannan inni yadda nake so wallahi buri na malam Idris ya gyara malam Idris ya dawo ya gane wannan abubuwan ba daidai ba saboda mu gudu tare mu tsira tare ni ina son dukkan musulmi dukkan musulmi ina son sa ina son sa kuma don Allah dukkan musulmi ina son sa kuma ina son sa don Allah so saboda haka malam Idris kai iya kokari ka gyara wannan matsalan mu ita ce wannan kalmar da ka faɗe ta gaskiya ka janje a kanta kalma ce mummunan gaske munin gaske mai munin gaske ka janye a kanta kana janyewa ba ni da matsala yawa saura bayan Allah kuma da kake taɓa nan ma ka gyara wannan bayan Allah ka kaddara cewa ba ka ɗauke su a waliyan Allah ba to alal aqalli mana ka ɗauke su a matsayin su ma bayan Allah ne E tunda Allah ya ce walaqad karramna bani adama mun karrama ɗan adam idan ba su samu wannan din ba alal aqalli ka ɗauke su a matsayin musulmai mana ko da baka ɗauke su kawai ma waliyan ba baka ɗauke su kaza ɗin ba to alal kalli ka ba su mana cewa musulmai ne to tun da ka bar su a matsayin musulmai to matsayin su kuma ka bar shi a wajen Allah ba shi zai hana ka nasiha wa mutane cikin abun da suka ga ba daidai ba ba laifi bane kai mutum nasiha ai wanda ya ki nasiha ba mutumin kirki bane nasiha kan idan ka ga mutum yana kin nasiha to kuma ya tabbata cewa cikin abun da kake wa mutum nasiha din ya zama na abun da kake faɗan ka tantance shi da kyau saboda da rubba zaka zo ka aibanta mutum da abu alhalin ma ba haka abun yake ba ko kuma ka fahimci mutum da abu alhalin ba ita ce manufarsa ba musamman irin waɗannan zantuka na sufaye da kuke ɗauka wanda kuna yawo da waɗannan fassare-fassare wallahi majority kuna fassara maganganun sufaye a inda ba haka suke nufi ba mafi yawa mafi ba ina nufin a wasu wuraren wato fassaran kuna yin sa daidai ba eh lalle akwai wasu wurare da yawa kuna yi daidai din amma kuma akwai da yawan inda kuke saɓawa saboda ai ba layin ku bane ita tasawuf ita tasawuf layin tasawufu layi ne mai zaman kansa layi ne mai zaman kansa kuma kowane ɓangare da layinsa yanzu misali za ka zo ka ce malamin alkur'ani malamin hadisi malamin tarihi malamin fikihu malamin luga malamin kaza haka haka kowane kana jingina to haka bangaren tasawufu shi ma layi ne mai zaman kansa so ba ina nufin cewa ko ina baka fassarawa a daidai ba amma kuma da yawa kuna munan tafassarori da yawan gaske to kaga akwai matsaloli gaskiyar magana mu kula kwarai da gaske saboda dukkan waɗannan bayan Allah da kuka sun gabata sun yi aiki wa wannan addini sun yi aiki wa wannan addini sun yi hidima wa wannan addini to baka san me Allah ya kalla a cikin aikinsu ya musu rahama ba wani a cikin bawin Allah nan da suka wuce wa billahi azim Allah yana iya kallon soyayyar annabi da wani yayi akan wannan soyayyar Allah ya masa rahama amma kai baka sani Allah ya riga ya masa rahama kai kuma baka sani ba kana faɗi faɗi a kansa to saboda haka yana da kyau duka mu rika kulawa da irin wannan mu mu dinga lura da ayyukan kanmu mu dinga watsar da aibukan wasu mu mu dinga lura da alkhairorin da mu ɗin muke yi sannan inda muke gazawa mu dinga kalla to wannan shi zai taimake mu insha Allah mu takaita ta zato wa junanmu Allah ubangiji ka bamu dacewa kuma Allah ya sa mu sha ruwa lafiya ladan azumin mu Allah ka tabbatar mana kuma ka sada mu da dukkan alkhairorin cikin wannan watan Ramadana alfarman sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin sai karfe hudu gobe in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh